الحمد لله القائل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا من قلة وموجود لا من قلة وغني لا من حاجة وأشهد أن كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون الشبر لولا أن مالك الملوك أملكهم وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله <laughs> لا يتحركون يؤيدس بس يعني حسن وزيرو حركاتهم وسكناتهم تتحرك بحول الله وقدرته الملك من ولاه والغني من أدناه والقوي من قواه وكلهم يفنى ويبقى الله تعالى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawwa idan murya yana fita daidai rubuta mun rubuta mun yes idan murya yana fita rubuta mun yana fita idan murya yana fita da Allah ku taimaka ku rubuta mu eh yana fita yes to masha Allah to farko godiya muke ma Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wannan ya hada fuskokin mu a daidai wannan lokacin muna jaddada ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka insha Allah ta'ala kamar yadda sanarwa ta gabata wannan zama ce tana da take ita ce jawahirul ma'ani a mizanin shari'a kashi ta tara anka na tara to insha Allah ta'ala kuma yadda muka saba za mu kuma yadda muka saba za mu yi Allah ya yarda kuma za mu bude layin kira ba da dadewa ba insha Allah ta'ala hello à, okay za mu bude layin kira insha Allah ta na jana cewa igiyan bai yi zauna mai kyau ba yanzu fa yanzu yayi yanzu yayi na daga daga na ga kyamara ne yanzu yayi yanzu ya fita daidai murya yana fita yanzu to to shikenan ah, rana ah, a rana to insha Allah ta da gurguje za mu shiga kamar da aka saba za mu yi karatu bayan mintuna kadan za mu bude wa 'yan uwa layin kira ga duk wanda yake da sokoci zai iya kira ya yi magana amma insha Allah ta'ala da za mu gaya wa 'yan uwa musamman 'yan tarika sako zuwa gare ku ina magiya don allah 'yan uwa 'yan tarika kun saba kira idan za ku kira ba ku fita siffan ku na 'yan tarika kuna fita siffar kamar almajiri mutum kamar aboki mutum ba mu bukatan haka yanzu don allah taimaka 'yan za ka fita ka fita a siffanka na kai dan tarika ka bugo wani za ka bugo a matsayinka na kai don tare ka kar ka bugo kana da sisa kana tadrisi haka haka kawai baka nuna sifan ka ba kai zai haka baka ga mun nuna sifan mu sunna ne ba mun fita a sunna mun zauna a sunna mu kai ma za ka kira ka kira ka fita a tare ka mai magana ya fi kyau da yawa kuna kira kuna sifa kuna fita da sifan da ba shi bane ba to insha Allah ta'ala a wannan harka ta tara abu da za mu tattauna a kai abubuwa ne kamar haka kamar yadda zama al'ada mu za mu nuna wajen a cikin littafin jawahir ma'ani za mu nuna wa jama'a wajen kuma za mu karanta a kowace nuska za mu fara inda muka ɗauki wannan kalmar sannan kuma akwai littattafai wanda kuma bayan jawahir ma'ani ma za mu nuna wa al'umma wajen insha Allah ta'ala za mu karanta kuma to abun nan za mu tattauna yau a kai abubuwa guda biyu ne amma dukan su biyu za su koma guri guda shamu tijjani za mu karanta yau shamu tijjani yake cewa a littafin jawahirul ma'ani tabbatar da cewa ba bambanci tsakanin bawa da Allah yana cewa ba bambanci ba kuma tsakani tsakanin Allah da halittansa akwai matsayin da mutum zai kai ya zama ba shi da bambanci tsakaninsa da Allah to akan wannan kalma ita ce za mu tattauna a kanta a yau insha Allah ta'ala wanda a istilahin na yi musamman a jawahir ma'ani ana kiran wani abun da jam'ul jam'i haka suke faɗa jam'ul jam'i haka suke kiran shi wata su ce aljam'ul kulli haka suke faɗa ma jam'ul jam'i wa ma jam'ul kulli duka akwai shi a ciki wani matsayi ne wanda idan mutum ya kai ya kawo sai ya tufatarwa jikinsa tamkar da zai sa tufafi a jikinsa ya sa wa jikinsa dukkan siffan Allah da sunayen Allah har ya zama ba shi da bambanci da Allah kalmar bambanci haka ya rubuta la farkun baina huwa baina Allah ba bambanci tsakaninsa da Allah za mu kawo shi insha Allah ta'ala yau bugu da kari yau za ku ji wayanda suke cewa tsakaninsu da Allah shekara biyu ne kawai daga cikin malamin a mutijani yake cewa tsakaninsa da Allah shekara biyu ne la ilaha illallah subhanallah Allah ya fi shi da shekara biyu kaga shi ma tsakaninsa da Allah yake magana akwai wanda kuma yake cewa ni da Allah ba bambanci kawai ni bauta nake yi waɗannan gaba da malamai ne na sha'amu tijjani za mu kawo su insha ta'ala a wannan zaman ta yau amma kamar yadda muka faɗa a istilahin suna kira shi jam'ul jami'i eh na fi abun da yake faruwa ba mu sa sauran pages din ba na ga page na ga stream din ya nuna mun cewa yana bukatan objecting na cat na shiga na yi sinatin gaba daya ma ya ke haramun guri guda ya ke nuna ya fitar da ni gaba daya ko na ce ko abin da shi ne ya kare na yin objecting da shi ya sa ban hada sauran ba na fi yahuza abin da yake nuna mun kenan idan akwai wani mafita to sai mu gani to yan uwa kuma ya da kyau kar mu koma baya a yi sharing tukuna ya sun nesu mu gyara yanzu a yi sharing a yi sharing mun gama yanzu nan sauran karatu sai mu gani to wanda yake da jawahirul bayani na darul kutubin ilmiya ya bude shafi 227 wanda ya da jawahirul bayani na darul kutub ilmiya ya bude shafi dari biyu da ashirin da bakwai kuma zan nuna muku anan insha Allah ta'ala wanda ya da jawahirul bayani ga ta nan kamar haka za ku kalla kun gani juzu'i na biyu kenan babi na biyar fasali na uku shafi 267 za ta nan shafi 267 a bude wannan shafin a darul kutubi ilmiya shafi 267 shafi 267 kun gani jawahirul ma'ani wa bulugul amal fi faidi sayyid abul abbas tijani دار الكتب العلمية دار الكتب العلمية shafi 267 za a bude shafi 267 ga saman shafin haka zai kamo ku kun ga wannan 266 to da ribi da sittin na bakwai za ku bude darul kutubil ilmiya wannan bai da sheshe je telegram nawa zai dauka yanzu haka a wajen insha Allah darul kutubil ilmiya da ribi da sittin da bakwai to wannan yake da jawahir na darul fikir. wannan yake da jawahir ma'ani na darul fikir shi ba 267 zai bude ba shi shida zai bude 146 idan kana da jawahirin bayan na da rufin ka bude 146 146 wanda ya kari da limahu kenan za ka bude shida. amma kuma da Kutu ne nemi ne ka gani na 267 za ka bude in ka bude sai ka zo kalmar nan in ka bude ka fara ka zo nan nan shine kan magana a nan zancen ake farawa wana ne bi zikiri wannan wana ne bi zikiri lade ya kono bi talqini shaykhin wasil abdu bi ikhtiyarihi ko bi ikhtiyarin wana haune bi ikhtiyarihi ka fara daga nan in kana da daru kirimiya ka zo nan a daru fikri ka ka fure ka bude shafi da shida, juzi na biyu babi na biyar fasali na uku ka zo daidai wannan kalmar wana'ani bi zikri ladhi yakunu bi talqini shaykhin wasil ya ya'khudhuhu al-'abdu bi ikhtiyarihi a wannan gurin ne za mu fara karatun namu wanda yake da jawahiru na da fikir ya rike a hannunsa ya bi mu one by one wanda ya kira kuma darul kutubi ilmiya shi maga shi muna nuna wa duniya ya kalle gurin ya zo daidai wannan kalmar ya fara a nan an samu kuskure nan an samu kuskure daga darul kutubi ilmiya nan full stop ne a nan zancen ya kare nan ba koma bane nan full stop ne kwata-kwata nan maganar ta wannan sabon zance ne wannan sabon magana ne wanda yake da fikir zai iya sani haka ne wannan sabon zance ne to daga nan za a fara kunga mala ya ce asali wannan magana ta fara a kan fasali na uku ne a kone baitin da aka kawo bari ku kalla ana wanda yake da dalifikir ya bude shafi guda baya كونغا ga انا كونغا راس الفصل كونغا فصل يبا الفصل الثالث في إشارته الروية وحل مشكلاتها بعبارات وحبية فصل الثالث في الجزء الثاني باب الخامس to magana akan wannan wannan baiti rikicin gaba daya kansa muke kun ga yana daga fasli farko sai baiti ne kawai to akan wannan baitin hirme ma الغيب ko nafsa ka kenan bi ma'il gaibi in kunta zasir wa illa tayamman bisa iri wa bisa? A nan baitin ne yake yake to kaga daga nan baitin sai zo ya sharhi dama cewa ya kaga akwai ishara kaga zai warware mushkila da yake cikin baitin to daga nan ne zaka zo gurin da muke fara karatu wa na'ani din sai ka sauko da ribira 67 da muka faɗa ka zo nan din a nan za mu fara karatu to bari mu kalla a nan darul fikir da darul kutub darul kutub mai yake wana ne bai zikirin lade ya kono bi talqini shaykh wasil abinda muke nufi da talqini na zikirin shekin da ya kai yana da yi usuli alladhi la ya'khudhuhu al-'abdu bi ikhtiyarihi ba irin zikirin da mutum shi zai dauka da karan kansa ba sai malami zai masa talqini kun kana ganin wajen sai ce ma dawami istinadin bilkalbi ila shekin kamil nan ma akwai kuskure rubutu kaga na ce ma dawami istinadin istinadin bilkalbi ila shekin kamil in za ku lura in akwai kana darul fikir shi an rubuta ba kuma bayan wannan ne ma'adawa mil istinad ma'adawa mil istinad bil kalbi ila shekhin kamil haka ne a cikin darul fikir amma nan ba mu'arrab ne a nan na kira ne wannan darul kutub ilmiya kenan ما دوام استناد بالكلب إلى شيخ كاب تاريد الجنج نزوج شارك سلم وزوج أنك زوج كمال للشيخ ودا يوصلك أنا سيج فإن بدوامه بدوامه على هذه الأمور فإن بدوامه على هذه الأمور يصل العبد إلى ينادي له السر سر رباني الذي بصوبه يصل إلى التطهير الأكبر المذكور أولاً wannan shi ne wanda aka kawo daga baitin to amma kaga nan shi ma an samu da rubutu kafin mu je gaba da muke so mu yi magana a kai kaga ko aku ga a nan allazi kun gani wannan allazi din nan ila ta tehirin akabar al التطهير الأكبر المذكور أو إلى التطهير الأكبر المذكور أولا الذي هو غاية الغايات ومنتهى الرغبات أما دار الفكر أنا أقوي واون أنا أقوي واون ذاك دار دار الفكر أنا أقوي واون يسلو زي كيغا sarkakawa babban sarkakawa da أكا ambata أكام بيتي na farkon kenan yasilu ila tathhiril akbar al-mazkuri awalan sai ya ce wallazi ba allazi ba a da fikri akwai wawan anan wallazi sai kuma ya ce wallazi huwa gayatul gayati wani akwai wawon a darul fikri kuma da wawon da zai fi kyau Anan an yi samun kuskure to sai ya ce wallazi huwa gayatul gayat wannan shine karshen komai wa muntahara gabar karshen fatan mutum ko kudayin mutum wannan matsayin al mu'abbar anhu fil isharati an Allah yuqalu anhu wanda ake ta'abiri ishara daga Allah kai ka ce Allah yana cewa ishara ce Allah yana cewa Allah da yasiru ina ga akwai wani kuskuren rubuta a nan gurin a asirul al yasiru kaga nan an yi yana zai lahu sirru rabani mai bi sababihi yasilu wannan ba haka ne ba rubuce a darul fikir akwai anan allazi sirrin rabbani allazi wannan biso bihi babu a darul fikri wannan kwata-kwata babu a darul fikri wannan biso bi wannan babu a darul fikri in za ku zura wanda yake da zafi kare kala wannan wannan kalmar babu a wajensa zai ga an yi nazilahu sirrun an yi nazilahu ya saukar masa a sirrar rabbani alladhi biso bihi wannan biso bihi nan babu shi a can kawai alladhi yasul ila tatahir ne kawai wannan babu a can kar ka samu rudani wannan babu a can to sai mu dawo alladhi huwa ghayatul ghayati wa mutahara gabat al mu'abbaru anhu fil isharati an la yuqalu anhu man kashaftu lahu an sifati wa yalla yana cewa wannan na yaye masa sifofina gashi nan man kashaftu lahu an sifati alzamtuhu al adab duk wanda na yaye masa sifofina to zan lanta masa ladabi wa man kashaftu lahu an zati azabtu al kada da kace al-atab ko al-itub logatani tuk yayi zan lanta masa al-itub shafuwa ne da al-mahku shine al ko al-atab sai fasara kansa kuma zai ce wa hada al-atab huwa gayatu muntaha al wannan shine karshen arab arab bil alif alab bil alif shine ma'anan haja shine alhaja shine haja amma kuma na ga wahala atubu huwa wahala atubu huwa ba gaya nan a darul wannan gaya wannan gaya kalmar gaya na babu a darul ana akwai a can a can huwa huwa huwa arab ne amma akwai huwa gaya muntahal akwai gaya nan a can babu arab da larabci shine ma a ce karshen karshen haja mutum wa muntaha matlabul abdi shine karshen da bawa yake nema Ya ce, fa inna huwa ma har istihilak? kalla mai kyau. wannan atuf shafuwa din nan shine halu istihlal inda mutum zai zama zai zai zama baya ganin kansa da kansa zai fita daga kansa daga sa gaba da zai fita wal mahku za shafe labari sa kata kata ba shine wayano haisu ta yayin da idan ya kalma sai zai zama yaslubu abdu min awsafihi al-bashariyya ko kuma yuslabu al-abdu min awsafihi al-bashariyya kun za a fitar da mutum daga siffa na adama mutum zai fita daga siffarsa na adama ta ya wani rima sai ne wannan yusulabu abdu min awsafihi al-bashariyya za tube mutum daga siffofinsa na mutum wayalbasu ko wayulbasu duk ɗaya ne ma'lum kuma majhul wa yalbasu wa yalbasu khil'a ko ka ce khil'a ko ka ce khul'a wa yalbasu khil'at al-ittisaf khil'at al-ittisaf sai ya sa in yanta daga sifar na adama sai ya sa khil'a kayan kulliya ko kayan ado na siffantuwa bil ausafin rabbaniya da siffofin Allah la ilaha illallah mutum zai fita daga siffofinsa ya sa siffofin Allah na rabbaniya na Allanta waya kunu sai ya zama ainal aini zatin zati shamsu janita idan na ce al'ainu ya ce a zat ne kuma shi ne annasu mutarajifat haka ya fara wa ya kunu ainihin ainihin sai ya zama shi ne Allah ya zama ne? Haisu, yan mahiku ko mahakul farko wal bayin ga gurin karatun namu ta yadda za a shafe alfarku bambanci tsakanin Allah da bawa zai zama babu ba bambanci tsakanin wannan shine gurin tattaunawa kaga yanmahiku nafsahu kenan yanmahikul farqa wal bayn ko kuma yunmahakul farqu wal bayn sai a shafe bambanci tsakani ba kuma bayyin tsakanin halitta da mahalicci babu bambanci tsakanin Allah da bawa babu wa hadha huwa al mu'abir bi jam'il jam'i wannan shine istilahin tasu هو المعبر عنه بجمع الجمع كذا حدوان الله لباوا غري غدا تاكدوان الله لباوا غري غدا yau za mu magana a babin ne ittihad ne kaga na ba magana istidrak imma hulul ittihad ko kuma sifa ce zatun bi ainihi kuma za mu magana insha yake fa'aza fa'aza ma'ana kauluhu fa'aza ma'ana kaulihi wa illa ta yamma bi sa'idi wa sahr na wancan baitin kuka karanta to kaga ma'alu shashi ne hi kul farq wal bayn za a shafe bambanci da tsakani ba tsakani ba ka cewa wannan Allah wannan bawa wannan babu ba wannan mahalicci ba wannan wanda aka halitta wato wai akwai matsayin da bawa zai kai ya zama tsakaninsa da Allah ba bambanci ya zama ba ka iya ga warewa ka ce wannan Allah wannan bawa ko kalla wajen to wannan magana da ya fara na rashin bambanci tsakanin Allah da bawa ba ka iya bambanta wane ne Allah wane ne bawa to za mu zo sha ta'ala a wani shaga cikin da mai wajen inda zai kara hasaka wannan maganar nashi ya fito fili zai fito ya kara hasaka wannan maganar ya nuna maka hulul ne da ittihad abin da yake nufi akan wannan kalmar za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala hulul ne da ittihad yake nufi kamar yadda ya kasa ya kasa gidaje daban-daban zai zai kawo maganan abin da yake zafi a wannan gurin shi da kashi zai ce mahaune na al mahaune na al-ittihad kafin mu je mu kawo maganan sa insha Allah ta'ala za mu sa kalmar sannan na yanmahikul farqa wal bayn ko yanmahakul farqu wal bayn za mu kama ganganun ire-irensa daga malaman nan nasu wanda suke korin bambanci tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala ba bambanci tsakaninsu da Allah su su ne Allah Allah su ne su su ne Allah su ne Allah babu mace tsakaninsu da Allah waɗanda za mu kawo daga malaman mu tabbatar tukuna insha Allah ta'ala in ya so mu wuce gaba za mu je mu ga diwanin halaci za mu je mu ga diwanin halayen da ke cewa da Allah babu mace ku je mu je mu dogo tukuna kun ga wannan littafin diwanin wanda kun ga jam'u al mustashrik al faransi kenan luwais masiniyon masai musulmi ne ma ko kafin ne sunan ba shi ya tattara diwanul hallaj a wannan littafi shafi ta ashirin da biyu shafi ta ashirin da cewa shi da Allah ba bambanci shi da Allah shi ma yace ba ba mace ko kwada ga nan da shawun tajani ya dauko karma wallahu alam za ku ga zai ce shi da Allah ba ba mace shi ma kun gani wahidni wahidi kalmar wahidi bari muka kaza tukunna sai mu ga mu zo mu yi sharhin kalmomin kaga shi ma zai ce shida alaba ba wace kamar yadda shan tijani ya faɗa yanzu akwai mutum da mutum zai kai zama shi da alawa ba ba bambanci wahidni wahidi bi tauhidi sidik ma ilaihi min al masaliki tarak ba turuk ba tarak ana al haqu wal haqu lil haqi haqqun labisun zatahu fa ma samma farq mahallu shay fa ma samma farq قد تجلى توالئ زهرات توالئ زهرات يتشعشعن في لوامع برق kaga wannan shi ma malamin shek a mutujani ne shi ma ya ce shi da albaba mace wahidni wahidi ka kadaita ni a falsafa wahidi mazhabi ne na waya suke kallon komai maguda ɗaya ne komai maguda ɗaya ne wato a falsafa ne mazabun ya ruddul kauna kullahu ila in wahid za mu yadda kone gaba da mafara guda to wahid ni wahidi kai mai kadaitawa mai ganin komai maguda daya ne ka kadaita ni bi tauhidi sirikin da Tauhidi gaskiya ma ya mina masari ki tarak an alhaqu ni ne Allah alhaqu anan Allah ana alhaq shine Allah ya ce ana haq wal haqu lil haqi haqqun labisun zatahu kaga a wata mutajani cewa yayi a wata mutajani shi cewa yayi zai sa tufafi na me yace a wata mutajani cewa yayi zai sa tufafi zai ci kwalliya da siffar Allah شوية ويلبس خلقة ويلبس خلقة الاتصاف بالأوصاف الربانية ويكون عين العين haka shan tijani ya faɗa shi kuma nan cewa labi sun za ta hu fama samma farkon ba wani bambanci tsakaninsa da Allah in ji malamin shan tijani kada tajalla tawali'un zahirat tawali'un zahiratun yatasha'sha'an wato wannan shine intisharu dau'i yaduwar haskensa to malu shayya labi Labisu za ta huwa masu farko shi ma na yace shi da Allah ba bambanci bai karewa bai sai a nan ba mu zo shafi ashirin da uku shi ma zai kara cewa shi da Allah ba bambanci kun ga nan ma shi ma na yace shi da Allah ba bambanci yace jabalat ko ka ce jubilat roho ka ruhi rohi kamata yana ma'alum kana za ta jablat duk daya ne ya ce kudu ranka da raina subhanallah subhanallah yake gaya wa Allah ranka da raina sun cakudu guri guda kama maza tujibul ambar bil miskil fatik milmiskil fatik an bar shi ne wani nau'in itace ne wanda ake itace da ake turare da shi kamar yadda take cakudu da turaren haka ran kada raina sun cakudu fa masa massaka shay'un masani, idan wani abu ya shafe ka ni ma zai shafe ni yake ga yawa Allah fa fa masa massaka shay'un masani, idan wani abu ya shafe ka ni ma ya shafe ni sai ya ce fa anta ana la naftarik fa'izan to tun da haka ne rai da rai sun cakudu idan wani abu ya taba ka ya taba ni fa'izan idan ya zama haka ta, ana kai da ni la naftari ba mu rabuwa a can makaranta, karanta cewa ya yi lafark ba bambanci fama san mafarkun haka ya faɗa a nan kuwa ya ce ba mu rabuwa kalmarsa ba mu rabuwa nan idan ka zo shafin gaba kaɗan za ka fahimci me manufan shi da ba mu rabuwa din nan a ta arba'in da bakwai wannan kalmar su kurike mai kyau fa idan masa ka shay'un sani, faizan an ana la naftari din nan zai kara fitarwa wata wani baitin a nan gaba kaɗan yi ku gani ta arba'in da bakwai ga 47 kun gani Muzijet ruhu kafi ruhi ranka da raina ta cakudu kama maza kama tun khamratu bil bilma zullal kama yadda giya za ta cakudu da ruwa tataccen ruwa Faida masa ga shai'ul masani idan wani abu ya shafe ka ya shafe ni iri kamar wancan kenan sai ce fa'izan an ana fi kulli halin kun gani ni ni an ana kai ne ni a kowane hali yake gaya wa Allah a kowane hali fa'izan an ana fi kulli halin to kaga a can cewa yi la daftarik ba ma rabuwa karar farko kuma cewa ya yi fama saman farkon ba bambanci tsakanin yana gai na yi kuma ya ce ba fark sai ana kwace fa'izan an ta ana fi kulli halin a kowane hali kai ne ne yake gaya wa Allah kai ne ne kai ne ne yake gaya wa Allah subhanallah akwai inda yake cewa zan kamo ku rai na ranka sun haɗu guri guda kamar yake karanta ana gurin kuma ya ce jiki ma ya haɗu badanan mun haɗu mun daidaita a jiki ba suna cewa mun ji wa Allah jiki ba ba ina muka taba faɗi amma zan haska muku inda manzo yake fada sun hada Allah a rai yanzu ka kalla kuma a jiki zai kawo shi da Allah cewa babu mace kun na karanta yanzu a shafi ta ashirin da shida. za ku gashe mu har yanzu bari hasan muku kalla kun gane ga shi nan kun gane ya ce ana man ahuwa wa man ahuwa ana nahnu ruhani kaga ba halalna badanan la ilaha illallah mu rayuka ne guda biyu halalla nan mun daidaita badanan a jiki Fai za a basarta ne basarta ho in ka ganni ka ga Allah Fai za a basarta ho in ka ganni ka gan shi wai za a basarta hu a basarta na in ka gan shi kuma ka gan mu duk wannan magana mara yawan tijjani shi wanda daidaituwarsa da Allah subhanahu wa ta'ala a shari ta shi na takwas cewa wa zai shi shi ne ma Allah cewa zai shi ne ma Allah wa sahihun ne hu kun gane 68 bai ki tashi 68 kun gane magana mafi inganci shine Allah ya ce kaifa asu kaifa alhu wa sahihun annani hu ta yaya zan yi sahu in gafala ga Allah ta yaya zan yi alhu in yi wargi wa sahihun magana mafi inganci annani huwa ni ne Allah kamar ya kawo can anal haq to wannan maganganu na halarci wannan shi ma yake nunawa shi ma ba bambanci to waɗannan yan uwa ba su sai a haka ba za mu kawo muku wanda suke cewa kowane sufi ma Allah ne zan kawo muku zan haso muku yadda suke cewa sufi Allah ne to abin bakin ciki haka suna kwatanta kansu da Allah suna daidaita kansu da Allah kamar yadda kaga muka karanta daga mu mu'ayyad da sauran littattafai za mu karanta zuwa jawahirul mu'ayyad mu kara kai suna kusanta kansu da Allah su ne su da Allah ba bambanci akwai da yake cewa shi ya girme Allah akwai da yake cewa Allah ya girme shi da shekara biyu kun ga yanzu muna magana suna daidai daidaituwa ta sifa daidaituwa ta zati daidaituwa ta sunaye daidaituwa ta aiki duk mun karanta to yanzu zan haska muku inda a nan gari kuka tattara da wani daga cikin malamansu yana karyatawa na kawo masa wannan gurin sai ya shiru ya ce ba inda aka ce sufi shine Allah babu inda aka ce sufi shine Allah na ce to akwai gurin sannan kuma yanzu zan haska duniya da suka ce sufi shine Allah bai ku kalla kuma abun bakin ciki ba suka jingina wa annabi da wannan maganar bayan sun kawo nasu daga sufi sai kuma suka jingina wa ma'aiki wai ruwaya ce daga ne ne cewa sufi shine Allah bai ku kalla wajen kun gani riwayar daga littafin almunadir ilahiyya shafi da ila saba'in da bakwai kun ga littafin almunadir ilahiyya ne she abdulkarim ibrahim jiyari kun ga ba ma kare mutum bane kun ga ba kare mutum bane na jiyari ne mawallafi littafin kenan shafi dari da saba'in da hudu a wani littafin shafi dari da saba'in da hudu za ku ga rubuta as-sufi huwa Allah la ilaha illallah ولقد man من أثق بروايته ya ruwaito mun wanda na yi da riwayarsa ya karantar mun anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala wai daga annabi annabi ya ce as-sufi huwa Allah sufi ne Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jama'a kun ga cikin a cikin a cikin wani ilahiya na ibn ajiba kun ga kun ga wannan ba yawa ba ta ba suka a duniya ba ba ta ba suka a duniya ba wallahi ba yawa ba kun ga daidaituwan su da Allah hada kansu da Allah as-sufi huwa Allah kuma abin baki ciki suka jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wai kuma cewa ya kultu in yi jiri kenan la'allahu ismun kar wali wai kila kalma sufi na suna ne kaman wali ya kawo adallah wa ya kawo adal abd ana kiran Allah ana kiran bawa da sufi kamar yadda alwaliyu ana kiran Allah da alwali ana kiran bawa da alwali haka kuma ana kiran Allah da asufi ana kiran bawa da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah to kun gani jama'a yadda suka daidaita sai muna tambaya wai waye sufi waye sufi sai muna tambaya ku waye sufi Ga ana wata sufi huwa Allah sufi huwa Allah sufi shine Allah kuna daidaita kanku da Allah a lahira shine abun da zai sa rigima tsakanin kafirai da wasu suka bauta idh nusawwikum bi rabbil alamin sannan muka daidaita ku da Allah Allah ya ce alhamdulillah zai halaka samawati wal arda wa ja'ala zulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun kafirai suna daidaita abin bautansu da Allah hallaci alhakalaki sun malari na kafaro bi rabbihim yajilun kafirai suna daidaita Allah da abin suke bauta kun na ce sufi huwa Allah kuma an ce babu muke tsakanin su da Allah kuma yadda shan tijani ya kara sauran malamai ko kayan su. zan kawo muku wanda yake cewa shi da Allah ba bambanci shi da Allah mace yake cewa laisa ne wa baina rabbi farqun tsakani da Allah ba bambanci wai shi da Allah ba bambanci irin waɗannan kalmomin jama'a abu ne wallahi tallahi yayi muni da yawa kaga yanzu mala shahu tijani ke fada yake fada akwai masai labawa zai kai yana babu tsakanin tsakaninsa da Allah la farkun wala bayin ba fark ba bayin tsakani bawa da Allah ya zama ba fark ba bayin akwai masai labawa zai kai ya zama haka Ya ce, haisu yanmahiku kulfar ko yanmahiku kulfar ko walbain zai kuma sai da za a shafe bambanci bambanci ka ce Allah daban bawa daban wannan zai zama babu tsakani a ce wannan wani da akwai tsakani ya zama wannan tsakani babu a disenta ya zama bawa shine Allah Allah shine bawa to zan kawo muku wanda shi muke cewa shi da Allah ba bambanci iraki ya ruwaito daga alwarak yake cewa laisa bayni wa bayna rabbi farkun ni da Allah ba bambanci ku kaza irin ku cewa kun gani kaga ونكر العراقي المتوفى سنة العراقي يا رتو دا يهوتي شكرتا دري شرع التمانين دتكوس تقص هجرية عن الوراق دا وراق كنت وانين وراق كنت kun san sare wane ne warra ba mana nan bane kaga shi ma wanda ya ruwaito ma shekara annahu kala shi yake fara wa yake cewa laisa ne wa baina rabbi farkon ni da Allah na sakani da Allah ba bambanci laisa ne wa baina rabbi farkon la ilaha illallah la ilaha illallah ni da Allah sakani ba bambanci illa anni tu bil ubudiyya kawai ni nazarce wajen bauta ne amma ba kawai da Allah ba bambance la ilaha illallah to kun ga za ku ga a gaba kaɗan ma wanda ke cewa shi ma ya girme Allah ma gaba ɗaya kun gani wanda shi cewa shi ya girme Allah ma gaba ɗaya wa nakala rozubahan bakali shairazi an abi musa annahu kala sami'a abu yazid mu'azzinan abu yazid bustami ya ji ladani yana kiran sallah ya kulu allahu akbar yana cewa allahu akbar fakala sai ce wa ana akbar min allah iya zambillah ci na fi allah girma wa ana akbar min Allah ni na fi Allah girma la ilaha illallah kaga shi wancan yana maganan tsakani da Allah babu manci laisa ne bai da rabbi farkun ni da Allah tsakanin babu manci shi ko wannan yana cewa wa ana akbar min Allah shi shi ya fi Allah ma girma wannan magana mun hasko a littafin dirahatu tufau ne amma akwai a cikin littafin littafin mishkatul anwar mishkatul anwar shafi ta goma sha bakwai wannan maganar a yi tafi ta hatu sufiya shafi ta da bayan da bakwai mako wannan maganar shi ya fi Allah girma a ce ta hatu sufiya akwai wannan maganar ya fi Allah girma kaga wannan su suna cewa ma sakanin su alaba babbanci la ilaha illallah to kaga akwai wanda kuma suna suna suna cewa annabi ne da Allah ba mace shi yanzu wani mana magana Sha mutum yake cewa ko na matsayin da mutum zai kai ya zama ba bambanci tsakaninsa da Allah Allah kuma yana cewa shi shine wanda Allah ba mace ga wani kuma yana cewa shi da Allah ba bambanci ga wani shi yana cewa shi ya girmi Allah ma zan kawo wanda Allah ya bi shekara biyu zan kawo sannan kuma yanzu wanda zan kawo muku wanda yake cewa ma'aikin da salama shi da Allah bai san me bambanci su ba bai saba ya ce ma'aiki daban Allah daban malami ne fa yake fitar magana Ahmad Rida Khan a cikin hadaiku bahsha bahshash jizu ita biyu shafi da hudu yake cewa bai ku kalla da idan ku shi ma Kunga ga mujalla na biyu gizo na biyu kana kunga ne? kun gane yake cewa wal iyadu billah ya kulu ahmad nida khan a cikin hadayiku bakshashin juzu na biyu shafi da hudu ai yana cewa ya muhammad sallallahu alaihi wasallam la astati'u an aqula laka allah bai san ce da kai kai ne allah ba wala astati wa nufarrika bainakuma kuma bana iya bambanta tsakaninka da Allah fa amruka ila Allah huwa ala bi haqiqati lamarka ga Allah don shi ya san hakikaninka amma ni dai ban ce da kai Allah ba kuma ban iya raba ka da Allah ba la astati'u an akuna laka Allah ban yi san ce daga kai ne kai Allah amma kuma wala astati'u an ufarrika bainakuma ba isa an bambanta tsakaninka da Allah ba da Allah ma'aiki ba ma'aiki ba bawa ba ne ma'aiki ba halitta ne na Allah ba ma'aiki ba halitta ne na Allah ba amma kuma shi yanzu yana cewa sai yake da annabi Allah ne ba amma kuma ba zai iya raba ya ce annabi daban Allah daban ba kaga yanzu magana da wannan bawan Allah nan yayi ba zai yara ba tsakanin Allah da annabi ba amma kuma kai sai bane ce shine Allah din ba ko tabbacin wannan Shi shine wani anan garin ya wallafa shi ma ya fada hasken da aka aka halicci annabi da shi haske ne azali kaga shi ma kai sai bai sai ce ba annabi bai da farko bai sai ce ba shi shine Allah amma tun da ba zai ce kai shi ne Allah ba to bari ya ce daga haske aka halice shi kuma hasken shi bai da farko wani littafi ne a nan gari wanda ya wallafa wannan mai cika baki wannan mai cika baki mai hawan lawalaha wanda aka neme shi malam musa ya nemo ya canko shi ya gudu nan littafin da aka wallafa daga gidansu aka wallafa akwai balayi da yawa littafin nan na ta, ina da ita yanzu haka zan nuna haska muku kalla littafin ita wa zai zama musamman akan wannan littafin insha Allah ta'ala to yanzu kuma a littafin zan hasa muku cewa hasken nan annabi haske ne kuma hasken da aka aka yi shi bai da farko kaga bai sai yake da shi kai sai Allah ne ba amma kuma bai da farko shine ibnu taymiya yake cewa wannan shine kiran kristoci wannan a kiran kristoci ne annabi isa ruhin Allah ne haske ne na Allah haka suke faɗi bari hasan ko ku kalla wannan littafin wai almahajjatul baida ko kalla wannan mai surutu ma wannan littafin mahaifin shi ne a shafi ta goma sha hudu mahajjatul baida wannan littafin kun ga yadda ke المحجة البيضاء amma wallahi akwai bala'i a ciki da yawa لوحيد العصر محامي الفلسفة التجارية الإبراهيمية في كافة أنحاء العالم على الإطلاق الشيخ أبي Al-miskin. wato mahaifin wannan mai surutun nan ne littafin nan nasu kaga kun littafin nan al-mahajjatul bayda shafi ta goma sha bakwai shi ma zai zama musamman akan littafin insha Allah ta'ala akwai zama ta musamman akan wani littafi in Allah ya da. zama ta musamman insha Allah ta'ala zan yi muku akan wani littafi in Allah ya da. to bari mu duba inda yake fadin cewa wannan hasken ma'aiki sallallahu shi azali ne ku duba huwa al'asulu huwa al'asulu wa huwa nurul awwalu fil shine asali wa huwa nurul awwal shine haske na farko fil azali a azali mara farko mara farko nurul awwal kuma sai ce fil azal al azali a cikin azali ya shine na farko irin wannan a cikin dawahir mani akwai irin wannan a cikin dawahir mani akwai to idan haske nan ba ba da farko bai san ce da kai kai Allah ne ba amma ko bai san raba ka in raba ka da Allah ka ce kai daban ce kai daban Allah daban shi ma wannan hasken da hasken na azali ne amma kuma shine nur nurul awwal nurul awwal fil azali mai cewa ya fi Allah izharul haq juz'i na uku shafi dari uku da inda bu ko dirasatu bi tasawuf shafi dari sha juzu na farko shafi dari ashirin da ɗaya na juzi ɗaya ne sharhu tahawiya ne safar hawali kenan shi ma na farko shafi dari biyu da tamanin da takwas ce itikadi ahli sunna na lalikai juzi na talatin da uku ne ma amma shi maganganu aka tara guri guda kenan ba abu daya ba ne shafi na takwas wanda na gaba za ku duba inda suke cewa su sun fi Allah subhanahu wa girma ta'ala Allah an hadi aqwal uluwar kabira to mu da yawa daga cikin malamai suna sun koyar mu cewa duk wanda ya zai ta'ala da bawa ya kafirta to zan kawo magana guda biyu ne a littafin sharhu shatahat na ruzbahan wannan littafi na ruzbahan an rubuta su a fara an rubuta littafin a fara sance ne sai ka kofa zuwa larabci to kana zaka fahimci zancen sa don shi babu wanda inda aka rubuta da larabci sai da sance ina da shehu haka in ka rubuta ka juya shi zuwa larabci sai ya fasara maka mai kyau to a ciki shafi ta da tamanin da yake cewa abul hassan al-Harqani yake nan yake fara yake inni akallu min rabbi sanataini inni akallu min rabbi sanataini ni Allah ya girme da shekara biyu ne kaga da zo ka amun kawo wanda shi ya fi Allah da girma ya fi Allah girma sannan mun ke daidai da Allah shi ya daidai da Allah a komai sannan shi ko wannan kewaye inni akan lubin rabbi sanataini ni Allah ya fi da shekara biyu Allah ya girme da shekara biyu subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah a cikin labat na fahrudin iraki labat na fahrudin iraki shafi tare da biyu na mawar shi ma ya kawo na magana labat na iraki kaga larabawa idan wani kana da sa'an ka ne za a hada ku kokuwa in wani sa'an ka ne za a hada ku kokuwa in ka kada shi to kai ne aka in ya kada ka shi ne aka to a cikin littafin sharhu shatrihiyat na zubahan shafi da ta mana da yana muka mudan wanda ta fito daga taharan kenan iran daga dubu da ribu da saba'in da hudu aka wallafa shi a ciki ya kawo wannan abul hassan alharkani yake bada saratullah wa sara ne fagala ba alayya na yi da allah ina ina kokowa da Allah Na nayi tula wa Na yi kokowa da Allah Fagala ba la ya rinjaye ne irin waɗannan kalmomi jiki bai so wallahi la ilaha illallah muni da yawa kafirci zalla kun tara amma kun fara sai ku zo kuna kafirta mutane sai ku je ku kuna kafirta mutane to irin waɗannan ku mutai kafiri ba waye za mu cewa kafiri ne waye za mu cewa kafiri yanzu da magana sha mutu jani wanda na ce zarafi a kai bari in baka da guri guda tukunan ya so in na nuna muku inda hadara na shi tukunan ya so in cikura wata kalmar da ya je ko ajewa mai kira hadarat nan shi makami ne babba makami ne babba da nurul akbar da fatuhul azam da nafsul mardiya da tauhidul has da martaba kunhil hilhak, da halatul tamsi da alama zati da albutunul akbar wadana gaba daya da martabatu ruh da alhayatu ba'da al-maut da algaraba wannan silaha abubuwa ne manya manya a kasa wanda za su tabbatarwa wannan abu da muka karanta yau za su mara masa baya ina ga kafin karanta baya na uwa ma lokacin da ya tafi ba bari mu karanta jam ulkulli kawai mu tashi bari mu karanta jam ulkulli nuna yan uwa jam ulkulli da muka ce jam jam'i da jam'ul Ina eh, nan yan wajen rukunle sai mu da layin kira sauran an mai kira ga shabuwa da yawa ma na malamai wanda suka kawo suka kafurta wanda ya faɗi wannan magana da Ahmad Tijani ya faɗa ban sai ba ko ina ji za mu karanta shi tukuna kan shi sai mu da yanzu yanzu za mu je kan jam'ul kulli wanda yake da jawahir mai na darul darul fikri ya bude shafi 155 ka bude shafi biyar? inda da kan shi yake cewa mahauniyar itihad ne akan wannan kuka karanta yanzu kenan shi na da kawai da Allah da bawa za su zama daidai ta itihad da hulun ne ka bude shafi da hamsin da biyar kana daru fikir in kuma kana daru kutubu ilmiya ka bude shafi da ribu da tamanin da hudu 284 za ku duba bari nuna muku gashi nan kun gani wannan shine juzuyi na biyu kenan babu ta biyar fuzuli na uku shafi dari da hamsin da biyar a darar fikiri shafi dari biyu da tamanin da hudu kun gani dari biyu da tamanin da hudu 284 darar kutubi ilmiya kenan a ah, darar kutubi ilmiya 284 shafi dari biyu da tamanin da hudu ku bude wannan gudun inda shi da kashe yake cewa hululiya ne ittihad ne ba hanyar musu a wannan gurin. jam'ul kulli ne tsakanin allah da bawa to a wannan shafi a sama kaɗan za ku gani ke tawafi hazal amur wafi hadal amur kun gani ba daga nan za ka fara karatun shi da kashi ya samu kuskure nan full stop ne wannan jumla ce mai zaman kanta wannan jumla ce mai zaman kanta bai kamata ya zama wannan wannan wannan wannan komai a nan ba ya kamata ya zama wannan full stop ne wannan ya fara sabon tashi wanda yake da darul fikir zai iya gane haka ne wannan kuskure ne amma nan za mu fara zancen ku duba nan yace wa fi hada al'amur idan nazara fi zati lam yara illa ahadan idan mutum ya ga zatinsa kansa da kansa to ba abu da zai gani sai kawai Allah ne zai kalli kansa shi zai makaman Allah ne sai ya ce la ya kabalu ta'addud baya karban rabuwa, da ta'addud a ce biyu Allah daban shi daban su zama biyu babu walal gairiya sannan ba bambanci Allah wani Allah ba a wannan gurin idan bawa ya kai wannan masani sai ya ce wa idza nazara wa idza nazara fillahi idan ya ga ga Allah zuwa ga Allah lam yara illa nafsa in yake zai ga Allah kuma bare magani Allah ba sai dai kansa zai gani don ya zama ya riga ya zama Allah kun gani wa iza nazara fillah idan ya yi duba da Allah lam yara illa nafsahu la ilaha illallah sai kuma yace wa idza nazara fi kulli shay'in in ya ga komai ma babu ya zama komai ya babu ya zama Allah lam yara illa ma nazara fi nafsi sai ya ga kansa shi zai gani kaga shi ne komai ma Allah din duk da ba zama magana kan komai na Allah cikin jawabin mu ne annasi zahiri ma ba sai mun ja dogon dogon ba sai ya ce to wa hadha huwa al-mu'abbar anhu bil jam'i al-kulli Allahu akbar mahallu shay'in da nake so kenan kun gani وهذا هو المعبر عنه بالجمع الكلي جمع الجمع إيه نادا دون كنا واتحاد كونغريبا كونغريبا كنشي عربوتا كاغا دي رتوانا لرباوا اتحاد نبوك الله يأتي والاتحاد الحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله والمهوي المحقق kun kalla kun gani kun gani la ilaha illallah to kun gani wannan daya daga cikin goma sha bakwai kenan wallahi daya daga cikin guda goma sha bakwai wanda ya kanta bahar yaqin a jawahirul ne zai iya gane wannan wanda ya a aksamul hadarat a jawahirul ne zai iya gane wannan guda goma sha bakwai ittihad da hulul tsakanin Allah da bawa jawahirul ma'ani sauran zan wa mai kira akwai su kamar yana na faɗa akwai su ga sunan da yawa akwai nurul akbar akwai alfatuhul azam akwai nafsul bardiya akwai almartabatul martabatul kunhil haq akwai martabatul ruh ana ana kira shi da garaba akwai kuma alhayatu ba'da al akwai kuma at-tauhidul khas akwai kamar tauhid akwai kunhin haq akwai hadaratul tamsi da kuma alama zati haka kuma albutul akbar da martabatul ahadiyya da kuma asal hadarat gaba daya abu da muka fada yanzu na ba babbaci tsakanin Allah da bawa bawa the same time shine Allah Allah shine bawa bambancin sifa babu bambancin suna babu bambancin zati babu Babbacin ayyuka babu kun ga mun karanta kana ya ka bugo mu tattauna kan wannan sannan mun karanta cewa mun kawo nuna duniya ga wanda yake cewa shi da Allah ba bambanci Allah ce mun kawo da sauran malaman mun kawo shi ma za ka yi ka bugo mai magana a kai akwai mai cewa shi da Allah sakarinsu shekara biyu ne kawai Allah ya girme shi da shekara biyu shi wannan shi za ka yi ka bugo mu tattauna akwai mai cewa shi ya girmi Allah kuma ba malami guda yanzu mun kawo daya a zasa bili misal ne amma akwai su za mu tattauna insha Allah ta'ala ya girmi Allah daga cikin su akwai Abu Yazid Bustami ya girmi Allah ya ce ba mu gane me wanda yake da wannan har wanda yake fadin wannan maganar zan haska a duniya shi da baki da yake cewa wannan da kake fara yafi karmi na ka bari kakan wani zance daban ban da wannan wannan ni ban da shi wannan ya fi karfi na shi da kanshi haka zai fara akwai inda inda aka ce annabi adamu ma shine Allah annabi adamu ma shine Allah in annabi adamu ba shine Allah ba a san da Allah yake mutan da su yi wa annabi adamu sujjada to a wannan lokacin idan Allah baya jikin annabi adamu to Allah shi ya sunanta shirka bari hasa wajen ku kalla tukuna ma da kira a cikin littafin da fahatul aqdasiyya bari ku bari ku kalla kun gani kun yana magana akan inna Allah halaka adam ala suratihi kun gani inna Allah halaka adam ala suratihi akan wannan ya fara ay surata هويته الجامعة لكمالات الأسماء كمالات أسماء الألوهية وبهذه الصورة استحق خلافة الإلهية وسجد له Mala'ika. fama sajaru illa fama sajaru illa li surati llahi zahira fi adam la ilaha illallah shafi da ta tasa'in da bakwai shafi dalila a na nabhatul akadasiya kun kalla shafi dalila tasa'in da bakwai 197 kun gani sai da ya zo nan Allah ya bayyana a sifar annabi Adam shi yasa yake wa sami'ul basir fa sami'ul basiru ismani li suratil haqq al alamiyya al hamila lil kamalati asma asma'iyya ولو لم يكن آدم عي ولو لم يكن آدم عينه kun kalla idan annabi ya ba shine zatin Allah ba idan annabi ya rubuta shi zatin Allah ba to fa lakana huwa ta'ala awwalu man sanna shirk bi amri hil malaika bi amri lil malaikati an yasjudu li adam idan annabi ya rubuta shi ne Allah ba to fa shine Allah ne farko wanda ya sunnanta shirka cikin umarninsa ga mala'iku su yi wa annabi Adamu sujjada la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله سبحان الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله to na je na jawahir mai ya wannan saboda masu kira zan rufe da halaye da ke cewa shi ne Allah ko shakka babu ana anta bila shakka ni ne kai Allah ko shakka babu ku kalla a littafin ikazul himam a littafin ikazul himam shafi ta dari da hamsin da takwas kun gani anan ya kawo dari da sittin lissafi ya nan shafi dari da sittin kun gani ba to a sha dari da sittin ku zo nan da wannan baitin kun gani ana anta bila shakka ni ne kai ko shakka babu subhanaka subhani sarkakawanka sarkakawa ne gare ni tauhiduka tauhidi kare ka kare ta ni ne wa isyanuka isyani saba maka saba mun ne wannan magana hallaj kun gani wakalar hallaj hadda radiyallahu anhu kun gani wakalar hallaj radiyallahu anhu ana anta bila shak subhanaka subhani ka tauhidi wa isyanuka isyani to daga nan ne za mu bude wa masu kira layin kira kuma kamar yadda na faɗa ka fito a siffanka na tijaniya don Allah kar kana kana kana tadlisi kar ka bi dogon zango ka fita santa kawai mu magana sannan kuma kar ka fita topic ka tsaya kan topic mu magana ka tsaya kan topic mu zance kuma zance ta ilimi idan ka zo kana surutu ba na ilimi ba tabbas zan saukar da kai bukata ta shine mu tattauna abubuwan na gusa maka ka jawahirul ma'ani din nan a gani mu ya saba ma shari'ar Allah ya ma saba ma lafiyayyen hankali lafiyayyen hankali ma ya sabawa sai mu yi tambaya a kai da sauransu ga wanda zai kira insha Allah ta'ala kuma kira ta WhatsApp kadai kawai kira ta WhatsApp kadai kar ka kira direct call yau ba direct call ba direct call WhatsApp only WhatsApp ne kadai kawai da ka kira karka damu da karka takura kanka wajen kiran direct call wani ya rubuta mana da Allah ya rubuta mana numban kira a komen wani ya rutan numban kira a komen wani ya rutan numban kira a komen to direct call kawai za ka yi bari in hada tukuna yana zuwa ka raka fita a topic Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ana ya kira. Kana ya kira yanzu insha Allah. Kana ya kira yanzu duniya ta je ka. Duk inda kake ka kira. Bari rubuta number kira command 070 070 48 45 38 20 mtn whatsapp only kai kira whatsapp call to a wannan a wannan cikin abubuwan da muka faɗa wanda a kan shekaru za mu tattauna a kan shekaru za mu tattauna Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam na biyu. Izza suna, izza suna. A dole izza suna wallahi, izza suna. <laughs> Na ga. <laughs> Mala Ahmad, an wani lafiya mala. Ah, ba bana sai godiya wallahi. Da zo kai komen wallahi nayi nayi try ne har da sauran pages sun. Yake wallahi yana nuna mu wani abu Yana cewa yana yin update card ne. Eh, eh. Eh, gaskiya na lokacin da wanda abu faru mala Ahmad da ake kila ka dan nemi shi ma da wasu shanunu ko ni ko ni za mu ɗayan bayanin da ya ah, a shanunu shanunu na kira shi ne ya nuna yadda zai yi obladin na ya nuna ma ya ke ya nashi ma ya ke a ni na ta da haya idan ta zama kana furwara har na hau da na gwada na gaya yi tsanin sake mai ruwa abin dama in ka shiga in ka shiga ka ta ɗaya wajen shirye ta na broadcasting eh. in ka ta shirye ta na broadcasting ka je wajen abun nan ah, da sai ka ka wuce akwai pages ɗin da za a ga so kusan CSPR ba sai ka taɓe su ba irin wanda ba su da hoton komi sai kan eh. kifin ɗin su ka wuce wajen wanda da hutu. to abuna za a yanzu da, daga baya da lamun za ka nuna mai yadda abuwa suke kai musu screen recording ka nuna mu gaba daya. ba matsala gobe ma insha Allah ne zan yi kokari in download ko wannan bidiyon sai in saki tashi yawa ya je live kamar kamar lokacin da kamar in live ake yin shi saboda ya kwa ko wanda suna bukata ke wasu ban sani ba gaskiya dan ba su bidiyo sai da haka ba da kuma to yayi daidai na fiyo insha Allah ba Ahmad ina ma fata alheri ubangiji Allah ya saka mu da mutu amin na godiya nake wallahi ina ina goga yan uwa tijjaniya su su ga yadda ake karanta jawahir ma'ani a ah, kwarai kwa <laughs> gani a duk wani malami da ke cewa yana karantar da duk shinnera da kuma kairari amma su na su ga yadda ake fiye shi ana kamar ina a sarkin wa'an yana fage abu daga baɗi ina mata kata a cire kayan ciki a cire lantsu a cire tsoka a cire komi eh, <laughs> Eh, to Allah ya mana mana gaba ayya network network ya tafi mana na biyu network hello wa sai yawa muna jika yanzu eh, na na eh, gaban sani malam na'am kace me wa yau samu jinka fa na ce matsalar wannan ba Allah na garin ku ba eh. Allah nan da ya kira Malam Musa so su zauna ban sani ba tun da Malam Musa ya ce in bai ta huwa ya ita ka ban sani ba ko ko wani labari game da ku game da shi a ainihin wallahi ko ba ana magana miliyan uku yanzu ba ba miliyan uku ba wallahi ko aljanna za mu bai ba bai bai zama ne ba ko aljanna za ba shi wallahi bai zama ne ba na ce maka wallahi to wala mala amma kura yan fura'ati ta mukabaloli ban mu da ni da ban taba ko audio ba ba dai video to amma ba zan yi wakila ayan inda ka kira yayi sun bace na kin dan da an kai a zamanin jahiliya ya ya gudu guda da biya tv shine kare kawai ba wani na network din hello assalamu alaikum na'am muhammad yawa a alaikum assalam ina jin ka a zamanin jahiliya ya je ya guda daya da wani dan boko haram a biya tv shine kare mu kabaran sa ba ya wani mukabara ba wannan ba ana tare mashi yana gudu wani ya isa a to kenan ma ma mu kaka cewa yana da mu'amaloli kile mu'amaloli za su wuce goma ba sai ko guda ba za su wuce ba ya isa guda daya ta ne ba ya da wani ba ya da biyu <laughs> to yanzu da da ya nuna ba iya karatu ba kwanaki na sa an tuka mana jawahir ma'ani ya ne da yi wanda ma sun sa a hankali da sai a ce ya kira ka ko ya tura wani ya ce iya wakilta shi ya faɗi da baki ya ce ya wakilta kamar ɗaya da yaran nan da kai tuwa yana shiru sai ya ce ya wakilta shi ya taho ya zauna da kai in ka ka da wancan yaron haka sai da a ce da ya yi kyau wallahi da ni wani gidan shi wallahi oh, Yan abin da malam ba a cewa ko yanzu wayannan mutane da ko da zuwa gani suna ta kare da su zage malam mun sa su zage ku su yi duk abin da suka so mu dai ba mu abin da mu musu illa kawai shi tun da ya gaba ba su iyawa ya hito ya kamata ta kyale dagan nan ba ta hita ba shi ta ba ta ta ba shi ta hito a zauna da shi ba a wata gurin to shi kenan an ka samu da tina suna da yawa na gode sosai gaskiya na gode wallahi jazakumullahu khairan barakallahu fikum a mukabala kai wani magana ku magana kan topic damuwa da Allah A kira mu magana kan topic waye mu ya isa mukabala ne kawai su rubuta ne kowa kofar gidansu mukabala wasa ne mukabala wasa ne ne to ya hankali yan wa masu ne ba ko network ne ba kyau koya ne wallahu alam to gashi nan waya nan yan uwa su kira mu tattauna akan wannan matsalar inda gaskiya ke neman mafita idan an so wa al'umma shirya da tafarkin allah da annabi to fa ya kamata a tattauna duniya ta ji sannan kuma abubuwan da muka karanto din nan yaya matsayinsu a shari'an Allah ya dama cewa muka yi jawahir mu hanya mai zanin shari'a wannan abubuwa gaba na manta ban kawo maganganun malaman da suke kafurta wannan mai fahim wannan maganan ba har na gode layin kira lalle akwai da yawa har a ciki akwai ibn taymiya ma alaihi rahmatullah duk wanda yake cewa wani da shi da Allah ba bambanci ya kafurta akwai da yawa daga cikin malamai ban na manta ban bude ba ban karanto ba gashi har na bude layin kira kuma na ga kira ma ya ta daga kafa yanzu kira ma ta daga kafa kira ma ya zama ba layi.

ina ga sai na goyi da da nafa dare da nafa ne ba na so muryan baya fita yadda ya kamata amma kuma dole sai na goyi shi na gani dole sai na goyi dare da nan kai kawai da na goyi ka kira bari yin kira na zan kira tukuna mana ah. dal ma baram bude watu kona na kana bude na ce wasu for only na ga wasu da ya daga kafa ban sun ko gaya gane wa alaikum salam wala rakisu ina gaisuwa muryarka shi yasa na ce wasu wannan muryarka bai ta mai kyau Muryan. Na to sosai. Eh. Wallahi babu ta mai kyau Muryan. Wannan asalamu alaikum. Mu ta waso, da Allah. Wannan wannan ba abun da yake wallahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kind of a question. Why, why, to me yasa kuma haka ba da kos da ɗaruruwa ina ga ni na yi kwasin da zo da na goyi datan amma da tunan rata bai ok ban gure whatsapp ɗin ba wannan na ga lambobin kasashe da yawa ah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. wai me ke faruwa ne assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yawa mala musa kai ka shiga ka samu shiga malam ina ga wasu abin da akwai matsala da ah, zuwa ya zuwa kai din da kawai ka zo da karama da yau zunan hello assalamu alaikum Hello? Hello? ba assalamu alaikum wa alaikum salam ina jin ka yanzu aka ramu kalla ina jin ka yanzu an yi lafiya lafiya karo mala musa ya kokari mala ya himma an dawo lafiya a hanya ah, alhamdulillah sai godiya mala Hello? Hello? Yawa kana jin muna jin ka mala musa muna jin ka Oh, God. Ha. Kira da Allah ya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka yanzu. Assalamu alaikum. Ga wani daga Amerika. Musamman ne ba wannan. plus 1917 ah, assalamu alaikum assalamu wa alaikum ina yin ka ayyuka ya kokari. Alhamdulillah sai godiya wajen ga wajen ku. To Allah alhamdulillah malam. Ina magana da Muktar Abubakar daga Sokoto. Muktar Abubakar Sokoto. ina ma fata alheri malam. Na gode malam Muktar godiya nake. Wala Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare karuwa ba. Ko wanda aiki da hukumi na. Amin a tara ranar gaba daya. na da'awa da isar da sako domin mutane al'umma su gana addini hello muna jinka mana mutar muna jinka assalamu alaikum assalamu alaikum muktar hello muna ji kamar mutar muna ji muna yana yankewa da network eh network ne yana ji kamar yana da matsala kan na dan hauni yanzu ne ga kana program ana kira da yake ban saurara ba amma dai na kira ne ma fata tsayi Eh, Allah ubangiji subhanahu wata'ala da ake yi sannan kuma na ɗan ah. so dan ba a abin dinka dan da yake jiya babban shagi na da kusa yi to aka da suna yi a dinga program ah, a shafin abin dinga in eh, tisha fm eh. to shi na da ke na da yi hello waaye muna je yawa me ka jama'a mutar jiya mana musa ya yi program shafin isha fm eh abin da program wanda shafin kari to asali suna yi jiya a shafin isha fm ma eh malam bukira din a dinga program din da malam ya ce gaskiya akan wannan shafin hmm. shi na muke ganin wato in sun samu na Allahu kawai da shi mala aliyu sun ne magana da ɗin sun samu na ba malam baku dan koma wai wannan saboda mu muna ɗan jin daɗi a ce akwai mai ɗan gabato a haka dan azo ku haka yana abin nan na ɗan ganin sha abin gaskiya sai zaman to kaga kun da irin ga shafin can da an ɗau bushi sarki zaki kaga sai a dawo wannan shafin da a ce gaba da isar da sako insha Allah wani gani muka yi wannan abin gaskiya ya dace gaskiya to malam mutum insha Allah za mu duba insha Allah babu dama za mu ashe wannan shawara kare eh don Allah malam sai a ji a yau a zangaren mu ba masu kallo a takaice muna dan dare a da annabi malam ya haka ana irin bai mai gabatarwa Allah shi haka muna dan jin dan kari kari haka ba da ma Allah ya da ba da ma insha Allah ta'ala Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Salam. eh to a takaice ne kuma shi a bazar sauka saboda akwai masu eh, sun fi kira. Ba da ma mutar godiya muke jazaka lau hairan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Shamsuddin. Wa alaikum ya kwana biyu. alhamdulillah makallahu ya al'amura ah, alhamdulillah sai godiya wallahi ya zafi zafin nan da farko na kira in gaida malayin, ina yi wa malam fata alkhairi. Godiya Na'am, na biyu akwai ‘yan uwa wanda kun ana ta tambaya kamar bana nan tabbari na ɗan shiga wasu al'amuran yau da kullum shakka ne nisa sannan kuma malam shehun gaba ga ku na maiduguri daga karshe yana kira malam ya kama ta a ɗai ba ma alaka Shamsuddin, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Eh me kace? Zan sha ba mana kayan shi kai mutane. A to ba. kuma kan babu na ce daga tashishiyawun ko wanda rubuce ɗin gaba gadi eh. na mai rubure ana sha ba mana kayan shi shi ma a mu lokaci. Wa alaikum sa haka makalla. Asala. ba da ma insha Allah ta'ala za mu sha magana cikin su ne karshe ina yau she wa'adi nan ya kamata insha Allah network ka lai yare yau da nan assalamu alaikum ah, assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah alaikum ayi lafiya kalau alhamdulillah yawa eh, sunana nuruddin daga bauchi ne nuruddin daga bauchi na wancan satin na shigo amma na yi bayani kuma kamar network ya sa ba addini sosai ba Allah sarki nuruddin daga bauchi to yau ne to in Allah ya da yau da ma ga tun ka tarani amma ba muna jin ka yanzu ka eh, to abin da nake wata za ta nake ni dai zai ji Allah mamaki a ce mutum mai ilimi zai da Allah kuma ce na cikin ɗariƙar tijjaniya wallahi ina mamaki abin yana ban mamaki da shi kuma shi kuma mutum da gaskiya yin addinin mu ne daga dai kuma ke kafin da ni fara tsaya a rayuwa na na wa'azi mun ce shi da ilimi kuma Allah alhamdulillah ne Allah ya taimake mu mun fita da wannan ce kuma mun fita da ni ina godiya wa Allah kan haka alhamdulillah ce kuma abu na biyu ina ganin a tarihin tijariya koyarwanta shi ya haifar irin su ɗan aiki a shi abin da suke yi suna nan a rubuce sai gani da wasu suna da sabon ah. ko haka ma da su da su na cikin wani haka tabbas akwai wallahi haka ne kowa Allah ma akwai a littafin su a da wahir ma ne akwai to shi yasa su ne kawai sun bai wani abu ne amma malamai sun san cewa su ma a rubuce sai gani a cikin ƙa'idar da mutane kudin za ka ne kuwa suna so yin wani ɗari da shi wani da addinin musulunci tamkar addinin kiristanci ne har kawai mutum sai ta masa ya mafarki haka farkoki suke yi na mafarki an ce ne muka ba kuma zai ba da umarni ya zama addini don haka mutum suna kira da ɗan ɗari da na sun suna jin ka suna duk wanda yake bai san ka ba su kuma yara na ne da ƙarya suke da Allah sun san ka kuma ni ma na duka rayuwa ne kuma abincin ma ba ne sun ina biya musu da sauran da mutum ke duk duniyan ƙasar Hausa zuciyar Allah wa ba mutum ya kawai aka ɓatar da wani tashar biyan tsoro ya ɓata ido da Allah da ya kuɗi sama. Zuciyar Allah sai su gani wannan hanyar ɓatar da mutane zuciyar Allah. Kuma muna sauraro da karɓi gaskiya daga bakin kowane da su za na ake gaskiya ba da cikin kayan ne, kuma ce rufin kai tare ta duk wanda ya samu sai karɓi kayan shi. Allah sa a tashi lafiya na gode Allah sa ka lafiya. Magana mai kyau. wallahi magana mai kyau don wannan yayi Allah ya saka masa da alkhairi gaskiya magana ce mai kyau ta ilimi Allah ya saka masa alkhairi assalamu alaikum Barkum da Allah wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na'am waya kan layi ako. ne Muhammad ina daga Malaysia. Muhammad daga Malaysia. Na'am. to mara Muhammad muna jin karanwa. Masha Allah kai ina wuni mu kuma a ina kwana da fatan kuna lafiya. Wake yanzu ko wajen ku wajen ku ne? na yi sallah na yi sallah na rana zauna wa yanzu ka karfe bakwai saura kaɗan ne. Allahu akbar. safe. Allahu A zai kai na kwana ne. Mm. <laughs> eh haka ne <laughs> to masha Allah alhamdulillah eh, a hawar mun ji karatu sannan kuma eh, akwai abin da nake so idan jan hankali kaɗan masu eh, yan uwanmu yan ɗariku akwai abin da muke faɗa masa da yanzu muna cewa yan uwanmu yan ɗariku dan jan hankali da nake shine kare kamar yanzu tabbas abubuwan da malam ya karanta yanzu hujja ne in a ce malam wallahi wannan shi a da shi fakat zan yi kira malam yanzu ce mashi malam ustaz ahmad kafiri ne domin ne in ya karanta ya sani ya yi abin a kai kuma sai kuma zai ce eh haka ne kuma zancen yake tabbata. to kaga zan yance mishi kai tsaye in ce ustaz ahmad ali kuwa ne kafiri ne ko haka ba amma me karantarwa a babin karantarwa bakin babin adalci har yanzu ana muku uzurin jahilci ana muku uzurin soyi sai dai a ce wannan abubuwan kafirci ne yadda da shi kafirci ne saboda haka in kana yi ma dan na ganka ko mun ganka ba za mu ce a ah, wane kafiri ba a za kan mu'amala na musulunci amma za kan mu'amala na jahili da kuma rashin sun yaron. Amma in a ce ni ne yanzu haka da Ustaz Ahmad muka ce a'a wannan abin da muka gani haka muka yi kuma mun yarda da shi wallahi tallahi in ka kira ni kafiri ko kuma na kira Ustaz Ahmad kafiri daidai ne. Saboda haka dan Allah su daina gani akan cewa ana cewa wannan kafirci ne da muna kamar ana cewa sun zama kafiri. A'a su fahimta wallahi abin da ciki abin da ciki da ciki mara hura da muna zuwa ce maka fira ai ne a tera da kamar fura ne aka ce na kashi fura na kashi ne sai aka lubba aka ce nan gari gari ultimate kenan lura ka ga wani kashi fura ya ake shi da kashi za ka kwaba mishi gari zagaya sa mutunci kenan dan ba ka yake wallahi da rikan tijaniya da sauran sun da rikun nan saboda haka dan Allah dan Allah malaman su sun da sun dan ne ma ba su ai ga zahiri nan mana yana yana mai dubiya a gurin da su da fito nan zo gaba gida nan da kaje ganin su irin su irin na su a gidan gidansu ne abincin gidansu ne wannan su suna uzurin su sun daban ne amma kai da kake jin sa kai haka kawai amma wannan ka girin nafsi ni a gona gaskiya wasu ba samu kai ba because ana kafa ma gidan gidansu because of wannan gidansu akan gwamnati ta san da gidansu because of gare da wannan abubuwa na dafa ka su bari din zai yi wuya ko ba ka ba to amma kuma ba haka kawai ba ko ba ka ba ka bin tun ko a blindly ba ido a ido a rushe ba da fata Allah mun gidi sun fahimta Allah mun gidi ya fitta mu a cikin wayan ababe din kuma dan Allah da mai a yi sauraro na son a saurara a fahimta ne so ba wai sauraro bane kawai na zage zage na su ne ne kuma ka ka ce a ba ka a shi an karanta in ma ustaz ya karanta daidai ba so wani zai karanta mana shi mana daidai dan mu fahimta mai

wayo dan wani alaƙa da ko kira mamajin mai kyau waya kan layin Hello, assalamu alaikum. Malaka ke so. Assalamu alaikum, Malaka ke so. Assalamu alaikum. Malam na ta tare na ka ba same ka ba. Ya karatu malam. Eh wallahi ai network ne yana da matsala. Eh ko ya kwa malam kake so. Malam ya karatu. Kano malam kake so sai godiya wallahi. Wallahi Ai karatu ya yi kyau sosai malam kuma Allah ya saka da alkhairi. Amin ya rabbal alamin malam kake. Allah ya saka da alkhairi. Amin malam kake so amin ya rabbal alamin. abin da nake wannan babban jihadi ne yan fito yan uwanmu waɗanda suka yarda da wannan mummunan aida. kuma ake shigar da su cikin ta hankali wato abin da nake so mu fahimta yanzu wani idan ya waɗannan abubuwan da ka karanto mala wallahi hankalinsa tashi ke koda yana cikin tijjaniya to amma sai ya dinga cewa karya ne to kuma ga shi yadda ka yi ta a sikirin ka karanta kowa ya gani sannan kuma abin da yake faruwa hmm. wato tikitin jami'a tana yin kama da shi a ta wani bangaren. A ta yanzu duk mutumin ya shiga shi hmm. ba za a nuna masa shi a bai ba. Ba za a nuna masa ana na Aisha ba. Hmm. Ba za a nuna masa ana zagin sabon ba za a nuna masa muna na aƙidu ba za a nuna masa ba. Sai an bar shi ya shigo ya a ce nuna masa cewa mu ba zagin sa bai muna son su kaza da kaza amma idan ka shiga kai jirki a ciki to shi kuma a buɗe maka waɗannan waɗanda suke wani ya kaza wallahi abin da yake gane su fahimta wallahi wannan aƙida ɗin wannan aƙida ina ganin ta a hankali ake ganin hmm. duk mutumin da ya yi shi to ya san waɗannan abubuwan da faɗa ah, ya san su kawai ya dina ina shiga yana shiga hmm. wato wani abu da kan ba misali a kan makan ba akwai ɗaya daga cikin babban malamin mai duguri eh. malawa wato a shek a wannan abdulhusaini eh, abin nan da ya gara suna Ah, wato Ibrahim Salih. Na taɓa jin wani bidiyon na taɓa jin wani bidiyon sa. Eh. Da larabci yake bayani. Eh. Ana tambayar sa akan wahadatu yake. Eh. Yake wahadatu afirci. ya ba da bambanci tsakanin wahadatu wujud da wahadatu shuhud. Yake ita wahadatu afirci. to abin da ya tsaure min kai a lokacin da yake bada wannan bayanin eh. sai nake ah, a yana bayanin cewa wahadatu min din kafirci <laughs> kuma domin ishara da ce suna cikin jawabin ma'ani da yawa haka ba haka wata lawo ah, tana cikin jawahirul ma'ani kuma an koyar da ita a ciki zahirin ta wa ko zahirin tawa akwai da kalmar kuma wahad ta wujudi hakan a rubuce akwai kuma na ce mai kyau ne to kaga wahad ta wujudi kuma suka ce mai kyau wallahi wallahi shi da kansa an da yana cewa wahad ta wujudi a kirki ne to kaga in kirki ne ka zo kenan ya tabbatar akwai kafirci da a cikin jarin ma'ani amma da yi bayani wannan shi ne babban abin da ya kamata mutane su nuna dosana don wato bayan ka kawo min ziyara a kan lau bayan ka tafi eh, wato mutane da yawa idan ka lokacin da muka fita muka ji abin nan to da yawa eh. mutane sun goma waɗanda suka iya kira na a nan a gari suka dinga wasu suna yin marhaban wasu suna ta za su zo a gai na ta aika da ba jini akwai wani daga cikin eh. a ɗan uwa ne da ɗaniya. Eh. kuma yana daga cikin a ganin manya da a cikin hada ya kira wani kira wani shi ke cewa malam kamar na gan ka da malam Ahmad eh. sai ce kwarai na ka gane ne kwarai mai ya zo ni ce zai tafi ya dubu muka haɗu muka abin da mu ya kawo min ziyara kaza da nan. Ya malam ya ce ina sanin. Ya ce wato abin da bida nake so da Allah malam da inda kana da alaka da shi ka gaya masa. Eh. Abin da yake dan bakanta mana kawai ɗauko jawabin ma'ali da yake yi ke karantawa mun yanzu abin da yake ba a haka ne. Eh. Wallahi ma da aka yi gaya mu. Eh. Ya ce shi ne da abin a ciki haka ne amma da abba ɗauko saboda wai abba ɗauko ana fito da shi don su ma ba su yi bada abu sai kawai ana a wa wani abu ya ce idan ta da aka buga eh, a zama ya ta na ina ji ma aka yawa na ce masa wannan duk littafin da aka rubuta eh. aka buga shi kuma bai da shi wannan littafin shi ne kundi ga ɗabi'a tijaniya hmm. kamar yadda mu ari sunna sayin bukhari shi ne kundin mu ƙarshe a wajen hmm. to haka tijaniya da wani ma'ani shi ne kundi a wajensu kuma babu wanda yake ganganci ya ke karyata abin da yake ciki haka ne ma an ce shi wannan jawabin ma'ani cewa suka yi mazan Allah ya faɗa ki ta biyu haza ana allafa cewa mazan Allah ne ya wallafa Ina ce to kaga wannan hadari ne babba wannan yana daga cikin malam abin da yasa ake samun dan kowa Allah a cikin duniya hmm. amma idan aka zo su a cikin kowa Allah ba mu bane dan Allah wannan ya za a daida wasa da hankalin jama'a bayan ga shi a cikin littafin kuma babu wanda ya fito daga cikin manya ya yi bara'a da littafin ga yanzu idan mutum aka bara'a da littafin aka ce wannan littafin ba baya tare da mu kaza da kaza mun barar da shi to shi ke nan kaga sai a ware jami'a da ɗansa na waɗancan aƙidun da ake faɗa na kowa Allah da baka. amma in dai wannan littafin yana tare ita yawa za ka ware kuma wannan littafin da zaɓar wani ya taɓa shi za su fito shi ƙoƙarin ƙarewa kawai yanzu abin da ya abin da ya shi ne Allah ya ba mu ci gaba na ilimi da wayewa yanzu malam babu wanda ya ishe fito ko ya karatu ko ya zo ya rabi akan karatunka ko kuma ya zo ya ɗauko karatun ka murya da murya ya ce zai kare wallahi layi karatun ya ya ya iska ruwa duk waɗanda suke fama da cewa ni ne ko ba kudin haddace ka ba wallahi malam babu yadda za su yi da wannan karatun naka to wannan shi ne abin da ka ga wasu ce kaza hakuri na ce gaskiya ana ce kar a gaya wa al'umma waɗanda suka jiye a ciki dole a gaya musu kuma a haka mutane suna ganewa suna fahimta to kaga wannan amana ce yanzu da ce min na gaya masa ya daina wannan karatu ya ce to ai kaga wannan wani abu ne ka taɓo sama tsara wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ka tama ilmin aljamahu Allahu bi bijarin min nar bayan da za a yi mutum abin da yake barna ne kuma mu koyi kuma bayan muna a kallo muna tsaye yadda ake shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala ta dalilin abin da ake ɗauko a cikin wannan littattafai to kaga yanzu ake fitowa ake bayyanawa ake fayyacewa da yawa daga cikin al'umma sun gane sun dawo sun fahimta sun daina bin hanya nace ne an yi ajiyar ma mu ika don tura da kowai na to wannan kenan ne masa wannan bayani na bashi shi abu nace gaskiya ba zai yiwu a zo a a tsaya da wannan karatun ba kuma karatu a ci gaba abin da ya fi daidai kawai ya kamata su waɗanda su ne manyan shehunan a maiduguri su fito su kare su ce a da aka faɗa ba haka ba ne shi da kan zai ce eh, ya fice dariya ce da ba wanda zai ji karatun ba wa sunan da zai kare shi alhamdulillah alhamdulillah sai na ce to sai na ce a ah, to ka ce shi Musa Yusuf Afirka yake cewa wannan mutumin da ya nemi kafala da shi ya ce eh, in zo zo Don kuma za su yi sa'ada a shafin wancan shafin da sarki zaki idan kuma yana jin so an zo to ga malam ahmad nan to ka ce gaya maka abin da aka yi ai an an ba ta rabal ba zai taɓa da wato abin da sai da shi kansa wannan wanda ya mai yi to ai ba yadda wani ya je kin karfa na a jama'a wani kuma wallahi da haka ne ka eh. idan wanda yake eh. amma ka ita ba mutum ko ka ga to shi ne waɗannan abubuwa amma kuma in ya je ƙofar gidansa zai ga da yan ɗaliban da yake wajen sa ya ta bayani ya ta bayani amma kai kuma ga kanan ka sa lamba lamba ka ce a kirawo a zo a kirawo a yi a kalubalance ka akan abin da ka faɗa hmm. wanda shi ne duniya kake zuwa cewa duk wani wanda zai iya kalubalanta ka da hausa ya zo ya kalubalanta wannan shi ne kamata mu fahimci abubuwan mu gane abubuwan a nusar da mutane a ganar da mutane a ceto su daga waccan barnar da aka daga al'umma a kai. Allah ya sa mu dace mana, Allah ya sa mu dace. Allah ya sa ta maka da alƙa. Amin malam godiya nake wa Allah. Masha Allah. Jazakallahu khairan, barakallahu. Amma malam Na'am malam. Ko mutane bayani ne isa. Na'am. Ta ga wata kila ko ka san ah, ko ka san wancan bidiyon da Sheikh Sharifu Zare ya faɗa. wadatun zubin kafirci ne to kuma shin ah. wadatun zubin da yake nufi ita ce waccan a jawabirin ma'ani ko kuma wata ce daban a ɗan yau mutane bayani da Allah malam da sun ba in zai bayani malam Allah zai bayani in sha Allah da ba bayani ba zan nemi wannan bidiyon da ina da shi masan ina ya fadi ba ina ya shiga ba zan nemi wannan bidiyon na shasharif sa da yake cewa wannan a kiran kafirci ne zan nemo bidiyo zan zo kuna jawahir ma'ani nuna duniya in ga wanda ya sai kawo bambancin maganar sa da abin da ke rubuta cikin jawahir ma'ani wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam barka da wuni, da fatan ka ina lafiya. Barka da danwa, Ibn Hazm, ana kira wa Malam Ibn Hazm, kai kira wannan. Kana magana Ok, kana ainihin magana ne da Muktar don mai dubu mazaunin bayelsa. Eh, na ga hoton kan mana wani mala Muktar, ai ba nan ba sai ka faɗa ba. Na'am? Hoton da ka ajiye mana wani da ba sai ka bayani ba mala Muktar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kana jira. Hello mala Muktar kana ji? Assalamu alaikum. wa alaikum salam baka ji ina jin ka yanzu yawa yi bayani to muna je kamar mutar ina ina jin ka ina jin ka Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. to a sama sahawa mana jinka yi bayanin yawa wani guntun shawara ne ke da shi wallahi a so ka ce akan topic ko shawara a ta san kuma da ne shi yasa ne zan ba ku shawara ai to in dai shawara ka kira ni a ba yanzu ba ne Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Na mala yayo. ita lafiya da wani alhamdulillah mal da ya aiki alhamdulillah sai godiya muna magana wa eh kuna magana na wani daga sokoto da wai daga sokoto muna jin ka eh lalle muna jin ka mana da wani eh na cikin muna jin muna sauraron ka sosai muna fahimta kuma sosai muna ba faɗa alkai a ah, to alhamdulillah Allah ya kara mu cikin laran

Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na'am waya kan layi daga Nijar ne ko na gari? Na'am daga Kano ne sunana Khalil Umar Kano. Ok na'am malam Khalil Umar. Bismillah daga Kano. Malam na'am ne maka fatan alkhairi malam. Godiya nake malam Khalil. Allah ya kara rayuwarka albarka. Malam wayannan mutanen da ya ta tabbatar fitowa za su yi ba su tattauna abubuwan da ake neman su a kai. An yi halka ta takwas aka ba su dama aka ba su lokaci masu bugu waya an jira su. Dan ni lokacin ma da na bugu waya malam ban zaci an ba su wannan dama ba da ba zan ma dawo ba zan ma shigo shirin ba. Saboda me su samu su shigo ɗin. To amma abin ya gagara har yanzu na ce to malam yau koda wanda aka gayawa ana gaya masa yana rubuta jawahir ma'ani ya dawo duniya inda tana yiwa ya dawo malam sai ya neme ka ya daga hannunka shi ma sai ya ce shaikhi haza wa ana tartuhu sai ya faɗi haka a duniyar tijjaniya wallahi malam tun da an daga littafin an ce kitabi haza wa ana allaftuhu haka aka ce a nasu sallama ne warrafa to kaga wannan eh. duniyar tijjaniya ba ta da wani ɗa da yake ƙoƙarin ya san littafin ma tutar malam ba san littafin su wallahi to don haka nake ganin malam wannan kokari da ake ta tayi mutane suna fahimta dama burin ku kenan Allah albarkaci rayuwar su malam malam kaki su da ya mudakala ya shigo ya yi bayani kwarai da gaske mai gamsarwa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara wa rayuwar ku albarka malam assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa barakatuh assalamu alaikum wa alkanawi Assalamu alaikum. wa alaikum Malam yaya Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam malam muna jinka sosai ba muna jinka malam. Akram kallahu Allah ya taimaka malam Allah ya saka da alkhairi. Amin wallahi ni shigo kama ya bada tamu rai ba malam Kanawi. Na'am. Bukan shigo kama ya bada tamu rai kwanciya nake ba ruwana. Allahu Akbar. Amma an yi kamun babban kifi ne ko dai har yanzu. babu wanda ya yi babu wanda ya yi ganganci ba wanda ya ganganci ya wasa ba da kake ya musu namu sanda ya ba su motsa ba <laughs> wai ka zama da abu da ya ba da dariya da eh da gabara eh akwai wani da ya yi kira eh, eh akwai wani da ya kira zai ce wai aka ce shi wancan eh. ya tattauna da mutane ya yi zai kai goma sai kai bayani ka ce wai a zamanin jahiliya <laughs> ya yi guda Akarawa kalla ba Allah ya taimaki malam Allah ya ƙara lafiya. Ni malam wallahi kawai ba wani abu da rashin dire fatan alkhairi wallahi malam Allah zai karɓa mana aikin nan wallahi malam sako yana zuwa. Sako yana zuwa ta ko ina. Wallahi malam kawai sai dai mu roki Allah ya ikhlasi Allah madaukakin sarki ya yayi mana haka Allah ya karɓa mana Allah ya amfanar da al'umma da abin da muke ni ba zan ce komai ba. Ai ta wani yake ce mun wai shi malam Ahmad din nan Jawahir Ma'ani kawai ya karanta ne. Allah wai Allah ce yau wai kawai wai ilimin sa kawai ji da wayar ma'ani ana ce to la ko shehunan nasu yanda malam Ahmad ya san jawahir ma'ani ko shehunan su wallahi ba su san shi ba haka ai na ce ni malam ahmad in dai na ce malam ahmad ina neman abu kaza akwai cikin jarin ma'ani ai ya ce ai na ce in yace ce mun babu to zan yi fitowa live in ce abu kaza babu shi cikin jawahirin ma'ani garanti nake da shi sifa ne Allah ya taimaka mana Allah ya saka da alkhairi ina yin fatan alkhairi godiya nake malam alkhairi bishawa ka yi mun gaskiya shara wa malikum fil madina Amin mana assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masha Allah, waya kan layi. Assalamu alaikum. <coughs> wa alaikum salam wa kan layi eh, kana magana ne da a muktar ainihin dan mai dubur mazaunin bayelsa ah, na kira da wannan layi Eh wannan layi na ɗaya ne na kira da wancan ɗin akwai matsalar ne to shi ne na gwada da wannan kuma Allah ya sa na samu. To mun sami ka dai mara muktar ne bayani. Masha Allah, saboda da farko dai malam ina ma barka da zuwa daga ainihin tafiyan da kai. Eh. Kuma ina matsayin a ainihin godiya ga ubangiji da baraka Kauta, ala da ya kaddara har wannan lokaci da ka gabatar da wannan karatu mana so a gaskiya abin da yake faruwa hmm. wannan dagar malam da ka ɗauko gaskiya kawai wanda za su kira su yi batan alheri da a kira kan amma su kira su kare wannan karatun ba su iya ba kuma gaskiya abin da yake gaskiya abin da yake faruwa eh. wallahi ana ana yi mutane rufa rufa gaskiya tsakani da Allah ana yi mutane rufa rufa a ɗariƙan nan za ce ɗariƙan nan daga salata na ne istighfar ne amma abin da yake goshi a ciki wallahi a tsaron matsala ba ne. Alalai gaskiya ne ma mutar. so yana da kyau gaskiya kamar a yau yadda ka haska mana yadda ka haska mana karatu duka ainihin da daru kudul ilmiya da ainihin wancan ɗayan littafin ka haska mana kowa yana kallo daidai da daidai inda a ce malamai kowa haka zai yi karatu ne haska duniya ta gani kai jahili ma wanda bai bai bai karatu ba in ya ga wannan yadda aka haska dole ma ya gamsu abin da ake faɗa ɗin gashi a rubuce a kudin to yanzu gaskiya ya shaurar gare su su masu neman gaskiya ɗariƙa to ya shaurar gare su ga in zan su ɗauka to falillah na in ko son rai ya hana su ɗauka to mu dai muna musu addu'a da Allah ya shirye su da su da malaman su Allah ya shirye su duk masu neman gaskiya hmm. so Allah Allah maɗauki sarki ya shirye su gaskiya amma akwai matsalar gaskiya malam wallahi akwai tausayi akwai ko wannan dan anti shi dan anti da kaji yana ta kowa Allah ne da suka fito suna ta a rubuce ne a littafi akwai shi a rubuce ga shi nan akwai shi a rubuce amma sai su fito su ce ba haka bane su tausaya al'umma ba nan duniya ba wuri ne da za a ce za a tabbata ba ba gaskiya duniya ba lahira ba ne akwai hisabi duk wanda ka batar da shi wallah akwai hisabi akwai ranar da dukkan kowane bangare za su dinga la'antar juna ba? Allah ka ga shekaran jiya a shafin can wanda ba ma zuwa akwai wancan jamto ya yi raddi a wani malami na Nijar wallahi na kira ma amma ba su bude layin kira ba ma amma dai na yi rubutu ma na ce idan zai rushe irin wannan abin to su fara rushe daga littattafan su don su kansu daga cikin littattafan ne suka gani haka ne ina raddi a junansu a ɗariƙa masu na raddi ana tuna tana ɓata musu ɗarika. to amma su duba su gani akwai abin na cikin littafi a rushe shi sannan kuma za a ɗaura kai duk abin da za ka yi inda za ka bauta Allah ne da manzansa za ka bi umarin mu sallallahu alaihi ka ɗaura fahimtar ka kan magabatan farko wani akida za ka yi ka je ka inda akan magabatan farko ne wallahi wannan ba matsala ba ne idan za ka yi za ka ɗariƙar ta kama maɗarikar. ka tsaya ta ɗin ma amma a fahimtar magabata walla ba matsala amma irin wannan abin walla ma ji tsoron Allah wallahi ta ji tsoron Allah nan duniya wallahi ba a tabbata ba wurin matabbata ba ne mutum su faɗa mutane gaskiya abin da yake cikin littattafansu wallahi lokaci ya yi da mutane ya kamata su huta abin da za a yi za mu ce gaskiya Godiya muke barakallahu. Mun gode sosai gaskiya da wannan mai. Wallahi karatun nan wallahi karatun malam yau gaskiya sai a hankali bacci ma wallahi ba zan iya ba wallahi. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Wallahi malaman nan suna musu rufa rufa wallahi abin tausayi ne malam. Allah. Allahu akbar. Al'umma halaka su haka. Allahu Allah. Allah Allah ka shiryar da mu ya Allah in mai neman gaskiya dariƙa ya Allah ka fahimtar da shi ya gane ya Allah in mai neman gaskiya dariƙa ya Allah ka fahimtar da shi ya gane wallahi akwai matsala wallahi akwai matsala akwai ranar hisabi wallahi malaman nan su ji tsoron Allah wannan na barka lafiya a tashi lafiya malam ina son ka wallahi dan Allah sakamakon wannan abin da kake fito mana da shi wallahi muna godiya wallahi muna fahimta kuma Allah ya ƙara fahimtar da mu Allah ya sa ma wannan abin da kake a mizani na kyawawan ayyuka Allah ya kare ka ya kare ka wallahi ya kare maka mutuncin ka ya Allah muna roƙon Allah Allah kare maka mutuncin ka malam amin jazakallahu khairan jazakallahu khairan barakallahu masha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa yake magana kuma daga ina na ga kaman turai ne na'am a shek mana ahmad sunan ibrahim sa'ad daga nan kasar hungary na'am ibrahim daga hungary na je ka damuwa na'am farko dai ina maka barka da kokari na kokarin faɗakar da mutane da ake ta yi na wannan karatu Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa shi a mizanin ka ranar gobe kiyama amin mala ibrahim Allah ta tara cikin lalan gaba daya amin amin na ce game da wannan karatuka da aka yi yau da ake harka ta tara mm. ah, abin da nake so in tambaya a nan shine wai su wa'annan eh, malamai na ɗarika waɗanda suke su ne abokan husuma namu kullum idan aka yi magana sai ce ai mu malaman mu ko kuma mu suna ba mu fahimtar maganar sufaye to a misali malam wanda shi ya kasance ya taɓa yin ɗarikan nan kuma fi ne an shaide shi a haka gidan sufaye fito ya yi ka cikin zurfi na shukanci kuma misali daga baya Allah ya zo gane da shi ya dawo hanyar suna in ya fassara abin da yake a cikin johani ma'ani fassara irin taku shi za a ce mai shi shi ma ya fassara da mai fahimtar ba ko tambaya mai kyau wannan shi ne ke sun amur karin bayani a wannan na gode kwarai ibrahim sa'ad da kasar hungary zan yi insha Allah zan yi bayani na gode mala ibrahim da khaira so kafin da ke ne skola magana mala ibrahim daga hungary gaskiya ne kuna cewa ba a fahimta maganganun ku idan wani da dan tarika ne kamar wanda ya rubuta littafin eh, littafin isratu da'i da sunna zajir al-bida mutumin sinigan da ya rubuta dashi dashi babban dan tarika ne Allah ya arzuta shi da sunna zuwa sunna ya dawo sunna sai ya rubuta wani wancan littafin akan tarika tijaniya to idan mutum daga tarika ne Allah ya kawo shi sunna sai ya rubuta alfas na ku ya nuna a duniya ga yan abu da kuke nufi shin ba za a iya wa ko hakan ba zai faru ba ne tambaya ne mai kyau ya kuma hakan ya faru muna gani a zahiri bugu da kare ba mafaruwa ba ne ba jawahir mani na ce bala ya sha bambana sauran tattafan sufaye cewa kuka yi jawahir mani annabi ne ya rubuta haka kuka faɗa to idan annabi ya rubuta annabi kan yana da fasahan zance magana shi kowa yana fahimta ko balili idan annabi yana magana yana fahimta to idan ne ya rubuta jawahir maye dole kowa zai fahimta a duniya tunda ya rubuta a duniya ne na daya kenan na biyu kuma a cikin jawahirul ma'ani aliyu haradimi ya kawo a cikin jawahirul ma'ani shafi ta tamanin da hudu cewa a mutajane ce idan yana magana ko jahili yana fahimta ko wawa haka ya rubuta ko wawa ko jahili ko ummi idan shi yana magana yana fahimta haka aliyu haradimi ya faɗa to ta yaya za ku ce ba a gane magana malamin assalamu alaikum kwara assalamu wa alaikum alaikum salam wa rahmatullah na muna magana da wa akramakallah sunana abba muhammad ne daga maiduguri abba muhammad daga maiduguri muna jinka a malam idan an bani dama zan yi magana ne akan mutane da suke tambaya kan mukabala na shatima al-miskin a to inda haka ne kai hakuri ka bari ya wuce inda ka kana so ta kan wannan topic to amma babu ka bari kawai to malam na bari amma dai abin da nake so in ce din shi din ne yayi wani ƙarya ne ina so in fada a duniya na mutane su je kar ka samu damuwa ba muhammad kowa ya san makaryaci ne baya tafiya tafiya ne ya kare kai hakuri kawai to malam na gode Allah ya saka da alheri wannan karatun da kuke yi gaskiya muka muna muna samun ƙara samun ilimi ne mun in tuba daga tafiyan nan tun da jimawa mun bar tafiyan nan Allah ya saka muku da alheri mutanen da kuma suna abin nan wallahi su sa Allah a ransu mm. wannan abin da ake yin nan kawai neman kuɗi ne suna so su ci kuɗi ne da mutane ne in ba don wannan ba wallahi babu gaskiya ko kaɗan a cikin wannan tafiyar nan ni dai shi da abin da fata fatan mu kuma kuɗi wannan Allah in ya baka ko baka cikin ko mai ma ko ar ne ma ana samun kuɗi in dai ta kuɗi ne kam dan Allah su bar mutane su je su je su yi addinin su su da Allah da annabi lafiya nau su je su samun kwanciyar hankali a lahira in ba haka ba wallahi in an aka ci tafiya da aka ci gaba da tafiya da irin wannan wallahi mutane daga baya sai an yi nadama wallahi Allah ya saka muku da alheri na yi ta kokarin kiran alkanawi ma in gaya mishi abin da yake tafiya in bashi labari akan kunne na ne abin ma ya faru amma ka kace kare in yi magana na bari malam Allah ya saka da alheri na gode assalamu alaikum wa rahmatullah ka kai magana abun da yake faruwa ibn hasan bari bari ku ya ku ya ibn hasan ah isma ko kuma dikira kuma kana da kana da kira ka ta a seconds seconds ba suna shiga ba mountain wani ba da seconds online ina son kira ibn hazm da Allah ko ko za ku hakura kira ibn hazm ko hakura kira ibn hazm Niger ina kira ibn hazm ne shehi malamin Assalamu alaikum wa alaikum. Ala Muhammad. Baba Malami abin da zuwa. Ya kokari, ya gwagwarmaya. Godiya muke mala ya Niger. Alhamdulillah, na ji karatu sarai malam. To alhamdulillah mala muna sauraron ka yanzu mu kuma. Mala ai wannan abin da kuke zaƙulawa a jikin jawahirul ma'ani eh. kakab dole tijani ya fa ba wanda zai fito ya masa wani abu babu fa na kai kan kasan su malam ba wanda zai fito ya musu na kuma zai bayyana ma masu shurare gaba ɗaya cewa kuma shirin ɗan tijaniya na gaske su ne ɗan ba an su ne suka fito suka nuna tijaniya ta gaske abin da ke aje suka bayyana kamar yadda nake ba kana mai wani ɗan tijaniya tarika guda ɗaya ne kawai an mai dubu aya kamar yadda nake ba mai dubu wata tarika guda ɗaya ne duk mai dubu eh wayanda suke bayyana kina a sana'antin nan malam eh. sana'anti da makamantansu su ne suka fi suna suke ta jami'a fa bisa da tsari da abin da aka ajiye cikin da jami'a su suke bayyana sufanci karara duk wani wanda ba su dan amfi ba to ta kiyaye yake yi yana ta ne yana boyewa ne yana boyewa ne to shi sa kaga sai suna raddi ga su dan amfi da makamantansu don su nuna cewa su dan amfi kan kuskure suke kuma dan amfi wallah suke kan daidai a cikin tafiyar rika. tunda ka gani yanzu komai Allah gashi ya fito karara komai Allah shi nan in ya dibi shi ba zai ga kowa ba sai Allah in ya dibi Allah ma kansa zai gani in ya dibi komai da komai zai ga abin da ya gani a kansa kira Allah komai Allah ne shi ya bayyana komai da to ni shi ne nake mamaki mana wai wanda ke da wannan gacen a cikin gidansa da littafan eh, wai har zai hutu yana ne wai a yi mukabala da shi akan shi wai wai na ke ta la'awar laha ko da su la'awar laha wannan ke wannan tarkacen zai fito haka eh, shi yasa na ce ni da za ta mai ra'ayina mala ahmad zan ce mu gaba ɗayan mu mun sallama mun bar ka da shi a maiduguri in ya kayar da kai duka mu faɗi za mu koma tijjani wallahi ku zo ku zauna da shi ka ga rantsuwa ne ko wallahi in kuka zauna da shi ya kayar da ka kan alhawar salawar da haku zan yi tijjani amma zan ta wazifa ne kawai ba zai wasu tattalin ba amma kam tafiyo nan za a ɗauka za a zo a yi wazifa a yi komi in dai zai kada ka da ta shiga wannan tijaniya. to ba zai yi ba wannan shi ba ma shi yi garan ya yi za wani wani mutum wani wani mutum ba zai taba yarda ba ta tattamna da kai A wallahi kuma alhawadisu la wala la mal ahmad eh. wallahi tana nan cikin jawharul ma'ani A ah, wallahi gura. tana nan a cikin kashiful ilbas tana nan a cikin jawahirul rasail duka na musu alama na ajinsu duka alhawadisu ne la wala. Allahu akbar kuma alhawarisun da wa lahana Ahmad Tijani ko na sunan Tijaniya wallahi ba guda bane ba da abin da suke dangana mai bin Taymiya su alhawarisun da wa lahin wanda suke musu suke inkari suna ganin cewa duk wanda ke yin sa tukunan bai shiga musulunci ba to ah. shine a cikin jawabin hanyar Tijaniya aiwa irin abin da suke musu suke inkari suna dangana mai ibn taymiya na al-hadith al-awwal da to wallahi shine ke cikin jawharul ma'ani da sauran littattafan kuma na ibn taymiya sabanin abin da suke faɗa ne shi yasa nike cewa malam ahmad magana na na ƙarshe malam musa yusuf da sunna hmm. wannan mutum ba zai zai zauna da shi ba na farko kenan na biyu ai kaga ƙananan tijan din sun fito ana cewa ba su yarda ba a zamna da shi shugaban nasu sai an gama wani bashi da ake biya sai na to me ya matsala su su zo su biya bashin shi kuma a barka da shi nan maiduguri duk abin da ke wahala gare shi ya karo da kai ne nan maiduguri ah, a biya bashin can a zauna nan eh. me ya matsala su ake fahimci addini malam <laughs> ko gaskiya ne malam <laughs> eh can gidan su je ba da hamali ka yi kururuwa kowa ya ji ka kira sunayen su ma da suna suka ce a kiro su a zannar da kai da su a gidan fejin nasu karshe ba su zo ba kuma wasu ke nema wani bashi wani bashi ne za su ƙara cin bashi fa wala za su ƙara cin bashi a nan ke <laughs> kuma ba lahamar Allah taimake ka Allah ba da sa'a kuma wannan aiki Allah sa'a ta yi ya kai sai karɓa muku gaba ɗaya. Na gode. wala mulaqala tayyiba ta da malam furan jarra a kim ne ban assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am wa alaikum salam wa rahmatullah ah injiniya Ai, ai ko nan babu nan. Ko lafiya na wajen ku ya al'amura.

dama suna so yi na makan mu da karan maran maran kake su ne eh. Eh, malam ya ce um, um, su abin da na ka yana nan kamar shi'a ai ba kama ma ba ne su ma sun faɗe ta ai shi in ka tuna shi zo sarkin gudu ya eh, eh, za, harshen kamil ya ce a ɗaliban za a yi su dole masu yi shi a yi. eh tabbas wallahi na tana yanzu kuma ba lokacin suka zaki muawiya suka ce haram ne tabbas. na'am na'am na'am wannan na farko kenan abu na biyu kuma shi ne mutum ɗaya wanda na sani wanda ya fito kai tsaye ya ce abdul yana da gaskiya. eh hannun sai ka tura biyar a kan shi haka tabbas. to har muka har kai har kai muhadarar kusan guda biyar a Bijabar a Maiduguri kuma shi yana cikin wayan da suka yace akwai hadisin Yahudawa a cikin Bukhari to ga a arziki ya fito ya ce ai dan ka ba sai ya fita ka ba zai shiga a, domin duka kawai zai canja ne kawai hanya kawai zai shiga duk abu ne ce to in aka duba wannan banga bambancin na ce su suna da wasu abubuwan shi'a din ba yadda malam ya faɗa gaskiya haka din ne tabbas dan kuma ni tambaya da yanzu ke son in yi eh. shi yanzu wannan duk abubuwan da ka turo mana takarda mun bude takarda mun karanta takarda da kai duka mun gani kuma na tabbata babu wanda zai fito wani ya fito wanda zai ce zai ya ce zai zai ma yi magana kai ma don babu su a cikin kwata-kwata to ni abu da nake so kari ya zo dai an ce jawahirul ma'ani nan daga annabi ne a daga Allah ne daga to idan daga annabi din ne shi yana mazaunin hadisi ne ko mene hadisi kurusi ne ko hadisi mene tunda shi ba shi ba shi da sanani to shi mene hadisi ne tunda yanzu daga annabi ne yazo kuma duk abin da yazo daga annabi hadisi ne tambaya ne mai ko qur'ani eh tambaya mai kyau kenan to muna so su fada mana eh lalle in qur'ani ne mu bashi mazaunin qur'ani in hadisi ne kuma mu san mai matsayin shi masha to malam Allah ya kare ka Allah ya baka lafiya Allah ya albarkaci iyalanka amin injiniya duk abin dai muke yi insha Allah da na ku kaso ka koma a ciki Allah ya saka mu gaba amin amin amin amin mun gode sosai malam jazakumullahu barakallahu to kafin dauki ne skola amsa magana injiniya magana ce mai kyau ya yan tarika ya ce to kuka ce jawahir ma yi wallafan annabi ne wani sai ku ce akwai maganan Allah a ciki to yana tambaya cewa shin tunda wallafan annabi ne hadisi ne ban da ba isnadi ba hadasan hadasan hadisi ne a bashi matsayin hadisi ko qur'ani ne a bashi matsayin qur'ani ko hadisul kudusi ne wanne ɗaya ne inda magana annabi ne tambaya ne mai kyau yayi wa yan tijaniya ban sani ko za ku yi amsa masa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum call me again assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh karam kallahu na dan uwa muna magana da kana magana da muhammad ahmad ne daga Saudi Arabia. muhammad ahmad daga Arabia kasa mai sarki riyadh ka samu addu'an gaba <laughs> akarokalla akarokalla ai kullum kana cikin addu'a alhamdulillah wallahi ma'ana muhammad ahmad alhamdulillah wallahi yanzu na ji eh, amini na wanda an da kai injiniya ba ya sauka ayya tabbas Allah sarki na'am to shi ne zai ce ina ta kokarin in buga saboda an samu wata babban nasara ce alhamdulillah ana jina ku kwarai kwa sosai mana jinka to eh, alƙur'ani yana cewa wa kadija alhaƙu الله akbar وزهق الباطل al-batil eh, ah, mm, eh, to mun samu nasara akwai wata baiwa Allah hmm. da ji karatu sai ta ɗanta daga ciki a ta ce lallai ya bar wannan tafiyar ko kuma ta yi masa addu'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ana na ko a muna jinka sosai duniya tana jinka Allahu akbar Allahu akbar to to da Allah ina so a dan ba ta wani shawara dangane da yaron tunda shi addini Allah ne yake sa zuciya ta karba lalle haka ne eh sai idan ka gama kaɗan yi bayani tana hmm. ji za ta gane ba sai an yi ma ɗa baki ba saboda ta bi hujja na sunna tuntuni hmm. zuciyar yana rawa alhamdulillah alhamdulillah ta karɓa. alhamdulillah alhamdulillah yanzu ma Allah abun da kuma kula masa yana mata na mata insha Allah godiya da muke mala Muhammad Ahmad yawa sai na biyu na'am eh da Allah ana daidai na sosai ko na muna je ka sosai fa muna je ka mala Muhammad yawa to akwai wanda Eh, Isha FM ta sa dala dubu biyu, akwai kuma wani daga Isra'ila ya sa miliyan biyu, ya zama kusan miliyan uku da wani abu. Lallai haka ne. Yawwa game da shi gaba gaɗi na biyu eh, na garinka, duk da ni ina maka kara saboda shi. Allahwa haka ne. <laughs> Yau, to da Allah wanda suka sa wannan kuɗin ina ji na ina jin insha Allah wannan a saka daga nan yau lahadi inda mu sau yanzu kaga biyu da ne yanzu an saka wannan kuɗin sa mushi daga yau a ce litinin zuwa da kwana biyar idan har bai ba to wannan kudin a nan shafin naka ana wani kudin ko siyan wani na'ura ko siyan wani littattafai a shafin shek musa yusuf asadu sunna ana buƙatar wannan kudin da siyan littattafai da siyan wani na'ura ko taimakawa al'umma yadda kuka saba yi yauwa sai kuma su malam alkalawi su malam bashir su ma suna buƙatar ko wani littafi ko wani na'ura to dan Allah da annabi idan sun ji in za su ba da wannan kuɗin gaba ɗaya ba to ya kamata su dan sauki abu a cikin da ɗorawa da ci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam masha Allah masha Allah masha Allah da in mutumin ya fito suna da imanin alkawari za su ba da wannan kuɗin mm. wannan mutumin daga mai maiduguri ana ta bugowa cika baki ne ba zai iya fitowa ba domin shi ba allah da annabi suka fuskanta kawai suna yi wa aljihunsu ne da kuma bokanci da suke idan kin bar wannan bokancin to kuna kashe musu kasuwa ne ba za su taɓa yarda da ku ba babu wanda zai ɗauko wannan karatu ya ce wai a yi da shi a je ɗan ɗari ka yawwa to eh, sai ina maka fatan alkhairi kuma Allah ya sa ka gama lafiya a lokacin da kake raye da lokacin can da baka amin ya rabbal alamin eh, to insha Allah kuma in ka gama Allah da zuwa gobe za mu magana ta kasa insha Allah to malam huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to ka hun dauki ne scholar wannan magana da danuwa uwa daga saudiya riyad ya kira malam muhammad ahmad magana ce mai kyau wanda yake neman mu yi magana yake cewa akwai wacce ta saurari wannan karatun ta kira danta dan danta rika ne ta ke cewa kaga mun ji wannan karatun idan baka bar tarika ba zan siye maka haka ta fara danta tana so ɗin ya zo sunna ya bar ta yi katun da an je karatun yanzu to shi ne don wannan yake magana ga abun da ya faru suna ta samu karuwa amma mu wayar da mahaifiyar kar ta yi magana za ta sine wa yaron tunda akida da addini ba tilasci a ciki layi ikraha fi bayani za a yi mutum ya gamsu ya karba musamman ke uwa a duniya yanzu kam ba wanda yake da addu'ansa kan danki kamanki addu'an da zaki kan danki ya fi saurin karbuwa gurin Allah sama da addu'an duniya gaba ɗaya. To duba da wannan ki roka masa Allah ya tabbatar imani a cikin zuciyarsa kina yawan kuma kiran shi zuwa ga kan sunna din bayan addu'an da kike yi insha Allah ta'ala danki ba zai tabe ba zai rayu cikin sunna akan sunna ya bar suna insha Allah ta'ala ya tabi lahira lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya nuna wa kowa daidai daidai ne ya bar ikon ikon bi ya kuma nuna mana karya karya ne ya bamu ikon kauta masa gaskiya mun bari ciki ne a ce daga Saudiya a samu dan kan da zai karbi suna ya zo sunna akan karatun da muke yanzu wallahi mun farin ciki ne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah assalamu alaikum kona عليكم السلام مال احمد نعم وين رايناكما العلم زينة الفتاة قال هكاني جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله انا ابراهيم ابراهيم جزاكم الله خير يا شيخ ابراهيم لقينا عفوا حياكم الله Malam Ibrahim yana ji na ko. Malam Ibrahim muna jin ka daga kira. Daga Italiya, daga Italiya. Daga Italiya. malam. To Ibrahim muna jin ka, muna jin ka. ina ina ma fata alheri. nake Malam Ibrahim. Malam Ahmad wallahi wallahi ana hubbuka fillah. na son ka don Allah malam Allahu akbar Allah ya tara mu cikin lada kuma Allah ya soka kamar yadda kake so don Allah malam Ibrahim kai malam Allah biya kuma na'am wallahi shabu karatun ne karatun yana yana inda muka tsammani wallahi malam karatun ya fi jin ma Allah kawai ya sa don Allah muka yi aha alhamdulillah shine abun dubawa shine Allah ya sa da ikhlasi a cikin wallahi abin na rabon takaici malam gaskiya ne wallahi abin na rabon takaici ni abin da nake so din wallahi ba ma ke su ah, karatun da muke bibiya na muka zo jin karatu mu bude zuciya mu ji karatu kuma mu dauke da gaskiya kar mu duba wanda ke fada hmm. in dai mun bude zuciyar mu insha Allah Allah ya samu gane kuma mu karba Allah kuma ya samu mu gane to abin da ban ta kai malam duba mun gode ma Allah da wanga Facebook ga da ya zo ga wallahi ya sa mutanen da haushi kuka ba su gaskiyar da kuka fadi na haushi kuka ba su don yanzu mutane suna ganewa kuma ba sa samun abinci abinci yanzu abincin bai zuwa kuma yasa kuna ba su haushi yasa ku yi hankuri mu ma muna jin zafi in aka taba ku wallahi sai kullum na faɗi muna jin zafi sosai amma ku yi hankuri don Allah ok yasa mu yi hankuri Allah ya sa mu gane wallahi na gode kwarai malam na gode da gode malam na gode kwarai jazakallahu khairan daga Italy Malam Ibrahim Niger na ga ka kira ya zama miss call mala ibrahim niger wow ba kai ba ko mala ibrahim oh god mala ibrahim niger ni kira ko daga mutum biyar zan tashi wanda mala ibrahim biyar zan tashi السلام عليكم يا ابراهيم وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أحمد ما لا ابراهيم إلا ليسوا يا نيجير الحمد لله شيخ أحمد نيجير قوة قوة إن الله يا لو أحمد تو هكا نكسو نجم علي ابراهيم جزاكم الله خيرا إيه، شيخ أحمد دعواتنا شيخ أحمد الحمد لله يا نوما وين لك سعودية يا دعوة سنة كمان دعوار Eh, haba mala hama da to gaskiya ne dalilin wannan hawa taka yana sa family na ba ta kwana kowa ba ya kwanta ba sai an kare a yanzu haka yi akbar a yanzu haka eh, ma ina tare da iyalai na muna zama muna sauraron ka Ahmad hama wallahi mala Ahmad amma yau ba dogon bayani ba zan yi Ahmad eh na mala Ibrahim ni Eh, dalilin wannan karatun da na saurara Malam Ahmad. Ni dai da ɗariƙa zan yi. To kawai ɗariƙa ɗan anta ce zan yi. Mai gaba na gina Malam Ibrahim. Malam Ahmad ni dai da yadda na gaji karatun wannan na ji zahirin wannan abin da kake kwadi dan anti shi yasa ya ce ne Malam Ahmad shi yasa ya ce ba sa iya kada dan antin suka yi dai ba. A yi eh, korai na ware wannan tabbas na ware haka kwarai kwarai mala amal to dalilin sai na sai to wannan dalilin da ke da kwan cikin jawahir ma'ani shi su kadai ya isa su kasa ga iya da da na'anti wallahi tabbas sai na sai kila ma Alo malama ne. Muna jin ka mala Ibrahim yanzu muna jin ka yanzu. Wow. Hello. Eh wannan tambaya ce gare ni guda. Eh bismillah mala Ibrahim. Eh wai da yawa mala Ahmad ina tambaya ne da shi wanda yanzu lokacin ahlus sunna da suka ce annabi ne kawo mutum. Na'am. Annabi mutum ne kawo kowa farron. Na'am. wanda ya ce shi kuma mutum ne Allah su da Allah ma su yi kwamfaran kansu eh. to ya tahiyar nan zake mala Ahmad yanzu zan ba eh kamar yanzu kaga ai su annabi suka annabi Assalamu alaikum. assalamu alaikum wala ibrahim assalamu alaikum wow assalamu alaikum alo assalamu alaikum wa alaikum salam wala ibrahim naji tambayan ka wow Alo, assalamu alaikum Sheikh Ahmad Bari na da kyau ko? Eh, mun ya tafiya ya dawo Mala Ibrahim. To, da fatan dai Mala Ahmad an gane abin da nake so in ce. Eh, na gane tambaya ga Mala Ibrahim. Yau wato Mala Ahmad shi ne nake so in ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Mala Ibrahim. to kamun da kine skola mala ibrahim yake cewa suna waɗanda da suke zargin al'umma cewa sun wai mummunci annabi kamar mutum kamar kowa duk wanda aka mummure yana annabi to shi ne ke tambaya to ina ga wanda yake cewa shi Allah ma kamar mutum ne idan wanda ya ce annabi kamar kowa ma yana annabi to wanda ya ce Allah ma kamar mutum shi yana kama da Allah shi da Allah babu maci, shi kuma me tambaya mala ibrahim ga yan tarika in za su amsa shi wato ga farfajiyar bismillah mutane biyar na faɗa Assalamu Wa Waye layi Muhammad Bashir daga Ghana a Shaman. Muhammad Bashir daga Ghana muna jin ka damuwa. Malam ina ma fata alheri malam. Godiya nake malam Muhammad Bashir. Malam magana ta ce kan batun karatu malam. Na Muhammadu Na san malam kai karatu buka kan pejin sarki zaki malam masu tinkare ka ba. Malam ina kazo ina gani ba za su iya ma zuwa akan wannan peji mai albarka a ce ma za su yi furta wata kalar ma'anan ba. Eh lalle kuma na ga alama zai wuya. Eh, malam ina ma fata alheri ina son ka dan Allah. Eh ma yana son ka malam Bashir Allah ya tara mu cikin laran gaba malam Muhammad Bashir. Assalamu alaikum. Wa assalam wa mutum fudu zan tashi a kan su. Sauran mutum fudu. Daga kai saura saura uku. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. kan Me sunan ne? Ahmad. Ahmad daga Borno Maiduguri. A wannan ya koma madaya ne ga Borno ga Ahmad kuma. Sai sunan ka ne Sheikh Ahmad Mahmud Ahmad Al'ilmu Zina Tulfata. Ka Kai ma insha Allah zan samu ka hakan Al'ilmu ilmu Tulfata. Allah ya saka ma da alheri, Allah ya saka ma da alheri malam. Amin mai amin ya hayaki da na kogo na Borno. Allah Malam, malam, malam. Malam ina son ka dan Allah, ina son ka ina kaunin ka. Alhamdulillah malam Ahmad, alhamdulillah Allah ya tara mu cikin Malam ina son ka fere da kake tsammani. Allahu akbar. Da kai nake tashi, da kai nake zama wallahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ya sauka kamar da kake Amin. Na gode gaskiya. Na yi son ka. Ka sosai Allah ya bar. Amin, amin, amin malam Ahmad. Na gode gaskiya, na yi farin ciki da wannan wallahi. Na gode da za ka Amin baraka. Gode godiya. Ni da godiya. Ni da godiya da za ka lafa. To saura mutum uku zan tashi. Ga wani daga America tun da yana kira. Tun da ya kira ya yi yake bari ni kira shi. Tun da zuwa san waye ne ba. Assalamu alaikum. na ga tun wa alaikum wa rahmatullah wa alaikum sana ga tun da zo kana kira yanke wa alaikum daga ina ne عليكم السلام ورحمة الله na muna jin kawai daga ina kuwa ana kira daga us ne daga usa mai suna eh, Abdulrahman ke magana. Abdulrahman daga USA don wa muna jin ka duniya tana jin ka. Eh, Abdulrahman. fadda da rama bismillah yi magana muna je ka danwa masha Allah Allah ya taimaka mala Ahmed Allah ya saka ma da alkhairi amin mala Abdurrahman hatta kai Masha Allah. ɗazu na ji ka ambaci sunan littafi to ban sani ba ko littafin nan iri biyu ne. Wanda ka ce ah, menene raddul ba raddul azhani ba wannan littafin malamin da ya yi ɗari kayan bari risalatul da'i yes risalatul da'i ila sunna guda ɗaya ne eh na wanda na sani na sa akwai babban malaminmu daga ghana wanda ake kira shek abdul samad na san ya wallafa wani littafi na wannan suna ban sani ba ko shi kake magana a kai shi ne halatta mutumin niger ba mutumin ghana ne tabbas mutumin ghana ne eh kace mutumin kace mutumin abin da ga shi yasa shi ya daure mun kai eh, eh. kai ka ta ne tabbas wallahi mutumin ghana ne Allah ya Allah ya saka mara alheri eh, ni ne sani na eh. na muna je kamar abdurrahman hello abdurrahman na'am ni dai kan asali na tun da na tashi nake jin malamai na bayani ainihin na jawahirul ma'ani ban ga malamin da ke bayani irin naka ba ni dai asali alhamdulillah kuma waɗannan mutane da muke fatina su zo wallahi ba muna neman su zo da cin mutunci ba a muna nema ne su zo saboda a wayar da mabiya a wayar da mabiya amma na tabbata ba za su zo ba don wallahi yana cikin dalilin da ya sa suka yi makarkashi yadda ya sa har aka baro wancan shafin da ake kai lalle haka ne su ba su ba da dama ana zuwa ba kuma ba su zo sun ba da wani amfanin da zai muna amfani ba. saboda shi a wallahi da ya kamata mabiyan su su tashi tsaye su kira su dole dole su zo saboda su fito abubuwan gada ake ake kalubalantar su a kai su zo su warware ne ba mutane kuma a nan za su zo gaji inda ake yin ake program ya kamata su zo duniya kowa na jin su ba wai su koma gefe ɗaya su zo su faɗi abin da ran suke so ba. Lallai haka ne mana ma magana ce mai kyau. Eh, saboda shi muna roƙon Allah Allah ya sa almajirai dai su farka su zo don wannan ba malam ba kai ka rubuta ba. Balle a ce kamar kayi wani coge a ciki eh. a cikin littafin. wannan su ma sun sani kuma wallahi na tabbatar da idan da abin da kake faɗa ko ko bayanan da kake yin nan ba haka yake ba wallahi da sun fito eh da sun fito da haka muna roƙon ka tuna wancan lokaci wallahi zuwa da kai wancan kan kake wasu bayanai na ainihin jawahir ma'ani ina tabbatar maka zan iya yi rantsuwa ba zai yi fara ba wallahi sun ɗauki ilimi a wurin Don kada iya kaga yadda malamin alhal bayani ya sha jinin jikinsa yana saurare yana son ya in ya ji abin sai ya ji kamar ina ma da bai matsa an faɗi ba. <laughs> Eh, eh. kana gane ba su nazari bisa kan wannan abu eh, kan littafin su balle ma su gane cewar kamar akwai irin wa'annan manya-manyan maganganu a ciki. Dan wannan su duka muna fata Allah Ubangiji ya Allah mu bisa daidai Allah ya shirya da mu da su baki da. Amin wala Abdurrahman jazakallahu khairan. Eh, kuma Allah Allah ya saka ma da alheri Allah ya kara hasken ilimi insha Allah. Amin Abdurrahman godiya nake jazakallahu khairan. da kai da kai da ire-iren ka sauran maluma baki daya muna muku fatan alkhairi Allah ya ja kwanukan ku ku aikata alkhairi mai yawa a cikin sha amin ya rabbal alamin amin ya rabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi godiya muke yi sauran mutum biyu zan tashi sauran mutum biyu zan tashi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ka kira so ya fi talatin ma don wa baka ya fi so talatin ma kira baka san ta abin wa alaikum salam na'am waya kan la ya kuwa wa alaikum salam Hello, muna jika. Jibril suna. To, Jibril. Ya shek. alaikum. Wa alaikum salam malam Jabure muna jin ka malam Jabure muna jin ka. Yawwa. Malam na na maka gaisuwa ta da musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Allah ya kara maka lafiya ya kara maka ilimi. Malam muna kaunar ka muna son ka. alhamdulillah malam jibril Allah ya tara mu cikin insha Allah kuma ni yawa malam abin da yake dore min kai eh, tun tun tun tun tun ce shekara ɗaya ko biyu suka wuce malaman mana na suna suna zuwa wancan yi fejin da muka boro su ta faɗin cewa ana faɗin cewa ai ga irin abubuwa kamar a ce mutum Allah ne Allah mutum ne kamar yadda ke faɗa cikin wani sabon shin zuwa yi zama amma da suna kare ta amma abin da ya ban mamaki shekaran jiya wani ya zo ya yi program a shafin wancan shafin da muka baro shi kuma ya zo yana faɗin cewa a yi su bayan da kansu na faɗin cewa Allah ma yana cikin aljihu ko kuma ya ce ana lahu haka ya faɗa ya ce wani zai dawo ya zo mutane bayani ya aiki ne irin wa'annan kalmomin su ba ya faɗa to da can malam ya sa ba za karanta mutane irin wa'annan abubuwan sai da su a to yanzu kuma zai bayani an zo an faɗa tana zo an faɗa kuma da ta sha ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne to amma ga shin abin ne musu zafi ah. ana ta kunna musu wuta malam sai ga kuma sun fito da kan sun zo fara karantawa a ga ma can ashe akwai abin akwai shi amma ah. koyo mutane ko mun koyo mun biya suke yi. a ah, to. Eh, Allah ya faka muku Allah ya faka muku da alkhairi. amin mana jibril. Allah ya fata mu da alfakari ma. Allah ya kara karfin basira ilimi Allah ya kara muku marubon kwana malam malam mu taɓa samun malami kamar ka ba ko a shan ɗan ɗari ma mutum ya zo ya kafe da jawayar ma'ani irin haka mun taɓa gani ba alhamdulillah wala jibril alhamdulillah masha Allah malam godiya nake wannan shine karo na farko da rasa mai kamala Allah ya kara basira amin ya rabi jazakumullahu khairan sunana jibril daga lagos sunana jibril daga lagos hayyakumullah Masha Allah, na gode malam. Kira na karshe kenan. Kira na karshe. Assalamu kai ne na karshe. Assalamu alaikum kai ne na karshe akan ka za mu tashi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah, kai kana magana da Zakiyu Nazifi Adam daga Lagos a tarayyar Najeriya. Zakiyu Nazifi Adam daga Lagos, Najeriya. Masha Allah. Ina jin ka kuma akan kaza mai fatiya. Masha Allah, a gaskiya alaga ta malam wannan program ya yi kyau. Masha Allah. Kuma wannan yana shiga lokacin a duniyar musulunci. Hmm. Kuma Ubangiji Allah ya ɗaukura ya ba da lada. Amin malam zai. Allah ka sa Allah ka sa cikin mizanin ayyuka na lada. Amin mala da ke. Amma mala irin maganganun da ake kawo wani shi a matijana cikin jawahirin ma'ani. Irin wani maganganun da yake cin bawaye kama da Allah ko kuma da arrabu al'arrabu al'abdu al'abdu rabbu kamar yadda idan al'arabi yake faɗa da irin makamantar su maganganun ka kamar irin man wahada faɗa da alhada wannan maganganun mala idan an ɗora su a mizanin na hukunci mai hukuncin Kafurci ne kai sai kafurci ne. Kafurci ne ko? Ko shakka babu kafurci ne na sani. to kaga yauwa sabon na biyu abinka na masu nuna sururu sai dai kana ce a cikin tannihu eh, ula albaf shi a matujjani ya ce shi ba musulmi ba ne haka ya fada a cikin a cikin tambiyun ya a cikin dole da fare abin da dole da fare ya fada ke su ba musulmi ba musulmi ba ne to karin kaga shi da kansa kenan ya faɗa kuma mutanen nan sun yi kayan karatun ne ana harka ta goma ko ta tara amma ba su ba. amma ba su tun suka kare wannan aƙidan ba kaga ya kamata gwamnati su gane shin wai kamar da sama su suke ma tuhumar shehu islam ibn taymiya rahimahullah cewar shi musulmi ne kamar da shi ɗan gaba gada yake tuhumar shi ya kamata su su hara koma su tuhumi musulunci shi shan ahmad tijjani inda ga shi da bakin su ya faɗa sannan kuma ga abubuwan da yake faɗa wanda yake nuna kafirci ne zalla a cikin wurin ganin to kaga ya kamata idan za su yi su fara inganta musulunci shehu a matijani kafin su fara duba matsalolin shehu islam ibn "Rahim rahimahullah me yana zama idan idan aka ya kamata su yi mukarana eh, su gwada ma duniya cewar wane ne wanda ma ba musulmi ba tsakanin su tsakanin shehu islam ibn Taymiya da shi babban jigon su din shehu ahmad tijjani Masha Allah, ya taimaka Allah ya sa a tashi lafiya. Amin godiya muke na gode. Wa alaikum wa rahmatullahi wa Jama'a mun tashi kuri haƙuri. hakuri. mun tashi ku yi haƙuri mun tashi ku yi haƙuri dama na yi alkawari mutane biyar ne kuma na cika biyar na cika biyar zan tashi ku yi haƙuri in ya so ko karon gaban Allah ya yarda muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana daidai ba mu yi kwambi ya kuma mana kurakuran mu ba mu yi gyara matattunmu Allah ya fi musu Allah ya rahamce su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sanya mana lafiya mu idan ta mutuwan ta zo la ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh